yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da 24 ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daidai da sha biyu ga watan agusta shekara ta da sha biyu wannan shine kasar na sittin da takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan ainihin tasirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mai ujizoji kasantuwar insha Allah ta'ala muna tafsiri cikin suratul baqara mun iso daidai inda Allah madaukakin sarki bayar da tarihin ginin Ka'aba da kuma tarihin aikin hajji tare da tarihin babban annabi uban annabawa Ibrahim Khalilur Rahman Allah madaukakin sarki ya tsara mishi tsira da abinci muka dauko bayani dangane da abin da ya shafi siffa aikin hajji da umra mun siffanta ainihin umara har inda bayanai so kai mun fara shiga aikin hajji a jiya a yau insha Allah ta'ala za mu sake ɗauko bayanai a takaice insha Allah <clears throat> waɗanda waɗannan bayanai su ne za su ƙarƙare mana zuwa ga ainihin siffanta aikin hajji kamar yadda muka ce musulmi ya iso ainihin ƙasar maka ya yi umara ya kammala a lokacin da ka iso ka kammala umararka kai aski shi kenan komai da ya haramta gare ka saboda ainihin harama ta aikin umara yanzu ya bayan ya halatta gare ka abin da ya rage sai shiga aikin hajji a nan akwai tsokaci idan mutum ya iso kasar makka sai ya iso rashin lafiya ta buge shi bai samu damar yin umara ba har aka kai ranar takwas ga wata haka idan mace ta iso makka ba ta samu damar yin umara ba saboda tana zubar jinin haila ko jinin haihuwa na zuba gare ta an fahimta tsawon waɗannan dalilai guda biyu ko makamantarsu idan suka hana mutum yin umara har ranar shiga aikin hajji ta yi idan ya samu sarari ya samu sauƙi in mace ce ta ainihin wato ɗauki harama domin ita mace za ta iya ɗaukan harama tana cikin jinin haihuwa ko jinin haila ta ci gaba da aikin hajji amma umara ce ba za ta yi ba saboda sai ta je ka'aba kuma ba a zuwa ka'aba da jinin haila ko jinin biki to idan ya kasance mace ta samu kanta a larura irin wannan wato ta iso ba ta sami yin umara ba saboda tana zubar jinin haila ko na haihuwa kowa iso bai sami yin umara ba saboda ba shi da lafiya ranar takwas ga wata sai shi wannan mara lafiya sai rashin lafiyar shi ke sauki ita kuwa wannan mace a ce ranar takwas ga wata ko jini ya ɗauke mata ko bai ɗauke mata ba sai ke wanka sai ta shiga harama to kun ga a irin wannan halin ba su sami yin umara ba kafin hajji kenan to idan aka gama aikin hajji kaf ya rage tafiya gida to shi ne sai a fita da su wuri mafi kusanci da wajen makka ina ne da an fita za a ce an je wajen makka Shi ne ainihin tan'im tan'im dinnan yanzu anguwa ce a bayan garin makka an fahimta wannan tan'in ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa ainihin dan uwan Aisha Abdurrahman ya dauke ta ya kai ta a lokacin da ya kai ta ta je ta yi wannan ainihin wato ta jaddada ta sai ta dauko wata niyyar umara din dan haka kun ga ashe tan'in ba wurin dauka harama bane domin ba miƙafi bane amma ga wanda ya samu kanshi a larura irin wannan sai ya fita wuri mafi kusa da inda ba ya fita to ya fita wajen makka to sai watan tan'in nan ta kasance saboda haka masu zuwa suna ɗauko umara bayan an gama aikin hajji da nufin cewa suna so su kwaikwayi irin na aisha ne tambayar ita ce bawan allah kawo haila ne tambayar ita ce ka shigo makka da rashin lafiya ko larura da ta hana kayan umara kafin hajji ne babu daya hasali yau akwai mutanen da wai saboda kada su yanka rago domin a irin wannan hukuncin na aisha ko to yankan rago ya faɗi a kanta shine ta shigo ba ta sami umara ba saboda larura har lokacin hajji ya sai ta zo sai ta hajji da ta hajji ta kammala sai kuma wannan uzuri sai ya gushe sai ta tafi sai ta umara to kun ga abin da ake so a yi shine umara a warware sannan a yi hajji to ita kuma sai ta zo ba ta yi umarar ba an fahimta sai hajji daga hajji kuma sai ta yi umara sauya hukuncin nan da ta yi to wannan ya sa kuma hukuncin yanka ya faɗi a kanta to akwai alhazan da wasu suna kokarin su kauce wa wannan yankan shi ma in sai ya zaman shi alhaji lafiya sai ce wai shi ne irin na aisha ne Tambawa ita ce haula kake baka da lafiya ne ba daya bai halatta ka kwaikwayi aisha ba ita ma larura ce don haka ina fatan alhazai su kiyaye wannan na biyu akwai waɗanda bayan sun yi umara a cikin wannan wata na ainihin aikin hajji ko kuma watannin aikin hajji sun yi tamattu'i kamar yadda ake so sai kuma sai su je sai an gama aikin hajji tsaf sai ga mutum ya sake sanya kayan harama daga cikin makka da jahilan yan tasi nan da yan bus za ka ji suna cewa umra minat tan'im umra minat tan'im o ya zai dako umra daga tan'im sun su ɗibi jahilan alhazai sun su kai su da sun kai su shikenan sai ga sun dawo da su shikenan sun ci ruwal talatin ko ruwal hamsin inda za ka gane cewa da su bayan jahilci suna fama da keta waɗannan direbobin kakka ba mu ka gan shi da dogon gemu macuci ne azzalumi ne da ka same su ka ce kai ba za ka ji tsoron Allah ba abin da ka san waɗannan suke ba daidai wani sai ce to shi ina ruwan shi tun da sun ce mushi amma kai ka san ba daidai ba daidai bane don ya saba ma sunna ya saba da sunna amma kake promoting kake haɓaka abin kake goyon bayan abu haka za ka samu in ka je kana hira da waɗannan direbobi a matsayinsu na sun ga cewa kai ɗalibin ilimi ne har wani lokacin sai ka ji don izgilanci sai a ce ah, ɗalibin jami'ar islamiyya ne kai ko wato ɗalibin jami'ar islamiyya su ne 'yan zafin kai 'yan riko da sunna ma'ana kai ba za ka yi riko da sunna ba haka a madina in kaga suna ɗiban mutane suna kai su wuraren ziyara wanda ba shari'a ne ta ce ba in ka ce musu amma kai ka san wannan wuraren ba daidai ba ne sai ce ce eh gaskiya kan ba daidai ba ne babu inda aka ce a je a sunna amma kuma tunda sun ce in kai su ce a kai ka tsaye da motar ka kana cewa ziyara ziyara ziyara ziyara ko kun fahimta saboda haka za mu zo mai magana kan ziyara ma sha Allah ta'ala don haka idan ranar tarwiya ce takwas ga wata daga gidan da kake sai kai aski wato ka aske gashin hammata da gashin mara kai gyaran kumba sai ka ainihin sanya kayan ka na harama daga cikin ɗakin ka ko daga cikin gidan da kake sai ka ce labbai ka hajjan sai kai ta ainihin talbiya labbaika Allahumma labbai ka la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika sai ka ainihin wuce mina mina din nan kamar da muka faɗi ba a fita daga ainihin makka sai rana ta fito sannan sai ka tafi mina idan ka tafi mina za ka ainihin wuni ne ka yi sallah a zahar ka yi sallar la'asar ka yi magariba ka yi isha ka yi asuba wato salloli biyar kenan kowace sallah daga ciki za a yi ta akan lokacin ta ne sa'an nan kuma ba za a haɗe sallah a zahar da la'asar ba za a haɗe magariba da isha ba sai dai sallolin a zahar la'asar da sallar isha kasur za a yi musu sallar ainihin magariba da sallar ainihin asuba su waɗannan za a bar su a yadda aka saba yin su wato magariba raka'a uku asuba kuma raka a biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai kuma tsayawa a arafa wanda yake bayan ka gama wannan zama na ainihin musdalifa na mina a ranar takwas ga wata gari ya waye sai a bari sai rana ta fito idan rana ta fito shi kenan sai ku kintsa sai ku ta fito a nan akwai ta takur za kama yadda muke cewa ba mu goyi bayan abin da hukuma alhazan najeriya da sauran hukumomin jihohi da kuma kasashe suke ba na canza ibabar. aikin hajji da aka yi gaba ɗaya ne a rinka gabatar da abubuwan kafin lokacinsu za ku iya cewa a'a ku je ba za ku shiga motarsu ba ba sai ka shiga motarsu ba sai ku yi in kuka yi guruf sai ku je ku ɗauki bus idan kuka ɗauki bus sai ku gaba direban bus ga karfe kaza kuke so ya zo ya ɗauke ku karfe kaza kuma zai zo ya ɗauke ku kuɗin ku ne kar wani ya maka ta tahakkumi ya maka iko a cikin kuɗinka sannan wannan kuɗi da ke jikin ainihin rasit ɗinka kai kuma tun da baka hau mota hukuma alhazai ba ranar duk da ka dawo da za ku dawo gida najeriya ka tambaya akwai ofishin da za ka je za a mai maka da kuɗinka wani lokacin ka ga an mai ma da dubu goma wani lokacin dubu sha biyar da gwargwado da motocinsu da baka hau ba saboda haka duk wata mota da ya kamata ka hau ta hukuma alhazai to kana nan da rasit a cikin fasfo ɗinka ko a cikin tiket ɗinka idan har baka hau ba in ka dawo da kawai ka ce ina ne zan je ofishi da za a mai min da kuɗi na kana zuwa an ka miƙa musu sai ganin shi kenan sai a rubuta ma sai ka je sai ga an mai maka da kuɗin ka da gwargwadon irin motocin su da baka hau ba ina fata an gane da haka sai ku hau sai ku tafi arafa idan kuka je arafa sai ku zauna kafin ainihin a fara sallah arafa ku huta ku samu inuwa saboda daji ne jama'a sai dai yan bishiyoyi tsalle tsalle inda aka ainihin samu aka shishuka kada ka gajiyar da kanka don ka a zo daidai lokacin da za a fara ainihin addu'a a arafa kai kuma ainihin ka rukushe idan rana ta zawali a arafa sai ainihin a kira sallah a zahar ku kiyaye idan aka kira sallah a zahar sai ainihin a yi sallah a zahar a kuma yi sallar la'asar to yanzu ne wani yake min tambihi dangane da ainihin maganar hutuba wadda muka yi bari mu fara wata faɗakarwa tukuna asalin abin da ya faru jabiru dan abdullahi ya ce ranar juma'a ce ta daidai da ranar arafa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi ba sallar juma'a ce yayi ba an fahimta jama'a don haka ko da juma'a ta yi daidai da arafa to ba sallar juma'a ce ake yi ba jama'a an fahimci wannan da kyau sallar da ake yi ita ce sallar azahar ce ake yi hudu ba kuma da ake ba huɗubar juma'a za a kira ta ba ko da ranar juma'a ce sai a kira ta arafa saboda ita sallar ta arafa ce don haka a kiyaye wannan jama'a Sannar idi ita ce ake wa hudu ba bayan an idar da sallah sannar juma'a ita ake hudu ba kafin to haka sallar arafa ma kafin ne shine tuntuban harshen da nake ji ake kokarin a gyara ko na jin shi ne kafin a yi sannar za a zo a fara ainihin da hudu ba ta arafa hudu nan ta arafa guda ɗaya ce ake yin ta ba hudubobi biyu ba ne kamar yadda hudubar idi limaman mu sai su ji tsoron Allah hudubar idi ba guda biyu ake ba huduba guda ɗaya ake yi to haka nan huduba arafa ma guda ɗaya ce idan aka yi wannan ainihin huduba aka tashi aka yi sallah azhar aka tashi aka yi sallar la'asar kiran sallah ɗaya za a yi wa sallolin amma ikama guda biyu shi kenan sai kuma a ci gaba da addu'a a tsaye ana fuskanta alƙibla in ka samu damar kaiwa ga ainihin gindin wannan dutse da muka yi ishara ka je ka tsaya in baka samu dama ba ko ina ka tsaya a filin arafa yayi ya zo yana daga cikin falala ta wannan rana ta arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ma min yawmin aksara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi arafa babu wata rana da Allah yake yawaita 'yan tabawi daga wuta fiye da ainihin ranar arafa wa na la yajlu Allah kan shi yakan sassauto ya kasa kasa daga inda yake Sun mai yubahi bihimin mala'ika sai Allah ya ce wa mala'iku ku dubi waɗannan bayina ma araba ha'ula waɗannan bayin da suka zo suka taru a wannan filin ne suke nema an fahimta jama'a a cikin wata riwaya yace inna Allah yubahi bi ahli arafa ahli sama Allah madaukakin sarki zai dubi mala'iku da ke sama ya ce wa mala'iku ku dubi waɗannan bayina wanda suka taru a filin arafa فيقول سيتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا كدودي باين من نعوى سنزو سنة تكين دتي دكاونا سمسو مسو دكنا سنزو ندومن يمن أينهم غافراتا إنا شدا مكتشوا نا أينهم غافرتا مسباكي دا wannan hadisi sahihi ne al-imamu ahmad ne ya ruwaito shi to bayan da ainihin an gama addu'a arafa rana ta faɗi to sai a fito daga filin arafa idan aka fito daga filin arafa ba za ka yi sallar magariba ba da isha sai ka zo musdalifa idan ka iso musdalifa sai ka yi magariba da isha za ku iya haɗuwa ku yi jam'i za ka iya yi kai kadai idan ka yi sallar nan ta ainihin wato magariba da isha to babu shafa'i da wutri babu wasu sallolin dare saboda daren sallah ne babu wasu ibadoji na musamman da aka ce ana yi waɗanda suka tabbata a daren sallah sannan kuma maganar shafa'i da wutri ko makamantansu duk annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ba sannan kar ka bata wa kanka lokaci da abin da za ga wasu alhazai sun shagaltu da yi na tsintar tsakuwar jitan shedan da za su yi gobe sai ga mutane suna matsawa sai sun tsinta a musdalifa ka bari ko da ka zo wurin gindin dutsen inda za ka jifan shedan ko ka iya durƙusawa ka ɗiba ko da waɗannan tsakoyin waɗanda wani ya amfani da su ne in aka amfani da su hukuma na kwakulo su ta dawo da su a watsarwa da mutane su za ka iya ɗiba ka sake ainihin yin jifa da su babu wanda ya hana Allah maraukakin sarki ya taimaka to sa'an nan lokacin da ainihin wato ka kwana a muzdalifa gari ya waye kai sallah asuba in so samu ne sai ka karo mash'arul haram mash'arul haram dan kwari ne wanda yake tsakanin ainihin wato asalin arafa in ka baro ta ka shigo muzdalifa da kuma can kafin ka gama karasawa cikin mina saboda asali ina so jama'a su gane ita kanta muzdalifa ta wani yanki ne mamina don haka galibi in muka je aikin hajji duk shekara ɗaliban ilimi suka rikice sai su ce to sun ga ɗan najeriya da sauran nijar da ƙasashen afirka na yamma an zubar da mu a ɓangaren da ake kiran shi musdalifa me yasa mu ba a kai mu ba a duk ne misali mutum ne sai ya ainihin ce ka kai ni tudun wada sai ka je ka kai shi lawan maje ka aje shi ai ka kan shi tudun wada sai dai sunan layin ne layin maje ko sai ka kan shi a gwara ka aje shi ka ga har yanzu ana ina ne saboda haka asali ku kiyawo mina tana da faɗi to muzdalifa wani yanki ne a cikin ainihin mina sannan wadi muhassir wadi muhassir kuma shine inda giwayen suka taho daga kasar yaman suka biyo ta filin arafa sai suka zo daidai inda wadi muhassir yake wani kwari ne wannan kwarin shi kanshi a cikin ainihin muzdalifa yake wannan duk bangare ne na mina waɗannan giwaye iyakacin nan ne Allah maɗaukacin sarki ya tare su za ka ga can ƙarshe an je an yi asibiti nan kuma in ka taho ƙarshen dutse za ka ga an yi gidan gwamnati nan kuma ma'ana gidan gwamnan makka a nan ne yake a sama to wannan kwari da yake a tsakiya shi yake kira wadi muhassir iyakacin jiwayen nan ne Allah maɗaukakin sarki ya tare su ya musu tarmihin bi su min ne idan ka samu wannan kasar da nake faɗi za ka ga inda na tsaya a cikin kwarin ina nuna wa mutane ina cewa ga iya kwarin nan inda Allah maɗaukakin sarki ya tare jiwayen na kwatanta ga daga inda jiwayen suka to ga iya daidai inda Allah maɗaukakin sarki ya tsare waɗannan giwaye gaskiya lamari jiwayen fa jama'a ko ƙanshin makka ba su ji ba don tsakaninsu shi da cikin garin makka ya kai ka makka ce tazarar lukoro da cikin garin Zariya kamar lukoro da cikin garin zariya ne saboda haka ba karamar ba karamar tafiya ba ne gaba kano kuma a ce mashi daga gadar tamburawa cikin zuwa cikin kano ka gaba kano bai ji labarin jiwa da ma sama Allah maraukakin sarki ya taimaka to waɗannan ne misalai ne muke don mu kusanto da mutane yadda ba su iya fahimtar waɗannan al'amura to sa'annan sai kuma ainihin jifa daga musdalifa idan ka gama ainihin wato sallah asuba ana so sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla kana ta addu'a kana ta zikirori idan ka ga rana gari ya haske rana tana dab da fitowa sai ka fito sai rana ta fito maka kana kan hanya daga musdalifa sai ka ƙarasa wurin jifa kana zuwa wurin jifa za ka fara ainihin ganin ƙaramin wurin jifan shaidan asura sannan sai ka ga matsakiya sannan sai kuma ka ga alkubra to waɗannan wura wurare su ne nake so yanzu zan yi amfani da wannan dama insha Allah ta'ala in kwatanta mana ba don kuma domin waɗannan al'amuran su bayyana ga mutane da kyau kwarai da gaske. kori dai sai a kiyaye jama'a. duk da yake an ce shedan ake jifa gaskiya ne shedan ake jifa amma kuma ina so ka sani ibada ce na kar ka sake ka yi abin da ba daidai ba kaga ka kaddara cewa ka taho daga ainihin muzdalifa ga inda muzdalifa take ka fito ka fito to yanzu ka karaso inda wurin jifa yake za ka samu ga suhura suhura wurin jifa karami sannan sai ka karaso ga kuma wannan sai ka ga wusta wusta to sa'an nan sai kuma ka tsara so sai kuma ya zama ga ainihin kubra wannan kubra ita ce ake kira dai akaba na fata an gaba to yanzu da ka ƙara so kaga ka taho daga mina ne musdalifa to kana fuskantar makka ne kaga ga inda makka take an fahimta to kana tahowa ranar sallah karka manta an wuce takwas ga wata ra'ayin tarwiya an wuce tara ga wata ranar arafa an zo goma ga wata saboda haka tun da an zo goma ga wata yanzu ka ga a ranar goma ga wata ga abubuwan da suke a kanka na farko ranar jima'a shine ake kira jifan shaidan na biyu azzaba azzabahu ko kuma annaharu ha sai na uku shi kuma shi ne ainihin alhal aski sai na hudu shi ne attawaf attawaf ta ji abubuwan da suke a kanka a wannan ranar shi yasa aka so ranar arafa din nan da ka sako daga arafa ka zo zalifa. ka wuni kana yin ayyuka kuma gobe za ka wuni kana yin ayyuka don haka ake so dare ka kwanta ka huta amma alhazan ba sa ji wallahi sai ka yi ka yi da su sai gani ya waye abubuwa sun yawa sai ga mutum wallahi wani sai ga yana tafiya haka alaji lafiya ki wallahi duk kafafan shi sun gabe to an ce ka huta ka yi an fahimta gama da ruwa waye ka zo sai ka tsallake wannan ta farko sugura sai ka tsallake ta biyu wuspa, sai ka taho wannan kubra idan ka taho kan wannan kubra idan ka zo sai ka juya haka ake so yanzu ka dawo da mina da muzdalifa sai su dawo nan na haka nan wurare uku ne ka dawo da su hagu kaga bi na farko arafat muzdalifa mina duk ka turo su nan kuma makka ka koma da ita to wurin jifan shedan din shi ka tasa a gaba to wurin jifan shedan din asali ana so ka gane asali ta ba wata alama a wurin amma saboda zamani ne kada ya tsawo wurin ya bace sai ake yin alama a wancan zamani kawai fili ne annabi ya nuna musu kawai ga wurin ku to daga baya sai aka zo sai aka yi wata yar fila haka aka tayar da gini haka daga baya gwamnatin saudi arabia sai ta mai da abin sai ya kara faɗi haka don haka a ba yar sanda ce kawai a tsaye yar fila ce ta gini haka to amma yan sai ya zama an yi wani gini ya kai bango ya kusa bangon ɗaki guda to ina so ka san ba wannan fila ake jifa ba fa malamai sun ce ma kada ka kudurce ita za ka jefa a'a abin da ake so kawai da aka tayar da ginin haka a da dai kaga ginin ne a tsaye haka to daga baya sai aka zo aka tayar da shi sai zama katanga ce haka to sai aka zo sai aka yi wani rami ya kewaye haka to abin da ake so cikin ramin ake so dutsen ka ya fada ba ya taɓa wannan abun ba tare da cewa zai je can ƙasa zai taɓa shi amma ba shi ake so da don so da dama za ka jefa in ya tsalle ma sai dawo maka ka gabe ba don haka abin da ake so so ake ka jefa ya faɗa cikin ainihin wannan ramu to sa'an nan sai tsakuwa da ake jifan da ita tukuna mu tsaya mu duba sai tsakuwoyi da ake jifa da su tsakuwa ce malamai suka ce kamar tsakuwa ta ainihin tsallan abin nan abuwa ko kuma kamar wadda ake jifan gaba da ita kun ga irin waɗannan da su ne ba wai wani gumari gumari wanda za ka gansu tirikwata ko kuma manya manya wanda za a fasa kai da su ba sannan ba a yi da takalmi sannan aka zo natsuwa za ka yi musamman waɗanda ba su jifa da daddare ko kuma lokacin da babu jama'a wani lokacin za ka ga ka je ka tsaya har bakin wannan ramu kamar yadda in ka je ka samu wannan kasar ɗin za ka ga mun zo da daddare ne ba kowa har bakin ramin na tsaya ba kowa to a lokacin ka ga babu maganar ma sai ka wurga kamar kawai ga abu ne nan haka kawai za ka yi الله أكبر الله أكبر الله أكبر تند ذاك ذا أبن غفراني يا جبانك فما أن يفعل شيء ذاك يقول أن يبذاك جيفا يشبع الله أكبر مثالي الله أكبر مثالي الله أكبر حكا الله أكبر الله أكبر كتب في بدا بخير malamai suka ce ana so ka samu safara saboda ta yi ka kuskure na haka sai ka samu kamar guda goma amma kuma sai ka natsu don kar gaza kar kuma daɗin jifa ya sa ka wuce yawwa saboda haka sai a lura to a ranar sallah ka ji abin da za ka jefa nan kawai ita wannan in ka je ka jefe ta kamar yadda muka ce ana so ka jefe ta ne ta wannan bangaren nata kar ka biyo ta baya sai dai malamai sun ce in yanayi ya yi tsanani jama'a sun yawa to babu laifi ka dawo nan baya ɗin. amma dai ibn mas'udin da ya tsaya haka sai ce kun ga na sa ni na dama da ni suka ce eh kun ga sa ainihin maka hagu da ni eh, sai suka ce annabi da aka saukar mai da suratul baqara to nan ya tsaya to shi yasa malamai suka ce to an fi so ka tsaya a nan abin da yasa kuma ya alakanta suratul baqara saboda suratul baqara ita ce ta fara zuwa da hukuncen hukuncen aikin hajji a cikin surorin alqur'ani zuwa madina kaga abu na farko shine ne ramil jimar jifan shaidan waɗannan tsakonin jifan shaidan jama'a kana iya tsuntar su a mina kana iya tsuntar su a makka kana iya tsuntar su a muzdalifa ko ina kana iya tsuntar su a gindura mai inda ake yi idan wani ya ɗigo da yawa in ka zo gindin abin ka iya cewa alaji da Allah mu ma ba su da duka ba a sharmanta sai kawance su ba ba a wanke su ba sai an wanke su ba yadda suke kai tsakoyi ne za ka ba sannan ko da tsakoyi ne na zamani don wata shekara na wani yana ce wani karkai da irin waɗannan tsakoyi da ake kwanta da su saboda gwamnati ta zo ta zubar da tsakoyi irin waɗannan gravels waɗanda ake fasa dutse na inji sai na wani yana ce a'a waɗannan duwatsun ka gaba na Allah ba ne ga eh, samu eh, eh, akwai na Allah ba duka na Allah ne bayan Allah na fata an gani yawa to sai a zaba ko kuma an nahau yanka saniya da rago da tinkiya da bunsuru da akuwa waɗannan biyu yanka su ake yi amma idan ka soke su ya halatta rakon shi kuma soke shi ake yi idan aka tashi yana tsaye kan kafafuwan shi guda hudu sai a tsage kafar gaba guda ɗaya misali ta dama sai a ɗaure ta haka sai ya zama yana tsaye ainihin alaiha sara kamar da Allah yake yana tsaye akan kafafuwa guda uku sai zan bai da support kenan yadda da an soke shi zai saukin faduwa to wannan raƙumi mutum biyu uku hudu biyar har zuwa bakwai za su iya haɗuwa akan raƙumi ɗaya haka saniya mutum ɗaya biyu har zuwa bakwai za su iya haɗuwa amma rago to mutum ɗaya ne to nan dangane da yanka jama'a ba ɗaya ake yankawa kadai ba za ka iya yanka goma za iya yanka ɗari za iya yanka ɗari biyar an fahimta jama'a don haka ko umara ka zai kai in kana da hali za ka iya zuwa ka yanka kai ko ba kai da ba za ka je aikin hajji ba za ka iya samun kuɗi ka ce alhaji eh, in ka je ka so rago ka yanka ka yi sadaka da talakawan makka yana daga cikin sunna ko da ba za ka samu zuwa ba ko ruwa ne irin wanda ake abin nan sai ka samu kamar dubu goma sai ka zara ka ce don Allah alaji in ka je a sai a sadaukar wa da alhazai bayan Allah ko talakawan maka don ana iya yi na haka kun ji bayanin dangane da wannan yanka za ka iya cin nama kuma wannan naman za ka iya sadaukarwa sannan kuma za ka iya guziri ka taho da shi har najeriya yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi guzirin wannan nama sun taho da shi suna ce har zuwa gida don haka babu laifi ka ji abu na biyu da ake a ranar sallah to wata matsala game da yanka ita ce za ka iya ba da wakilci shine sai ka samu wani wane eh, da Allah ka je ka sai rago ka yanka kai min sadaka Shikenan kenan misali bari in kawo muke duk shekara don abin ya mana sauki sai mukan tattara kudaden alhazai da mu da waɗanda suka amintu sai mu je mu samu abokan mu yan garin makka sai a je a sai mana raguna kamar guda ɗari tun da muna da yawa sai mu ce to amma cikin guda ɗari ɗin nan guda hamsin a yi sadaka guda hamsin kuma a soya a kawo mana nama don haka sai zama mun yi sadaka kuma mu ma mun samun minci ina fata an gane don haka babu laifi akwai hukumomi kuma waɗanda gwamnatin saudi arabia ta ajiye su amintattu wanda za ka iya zuwa ka je sai su ba ka rasit in suka baka rasit na daidai da ainihin kuɗinka. da gaskiya garin gaya wa alhazai maganganu guda biyu magana farko ita ce duk wanda ya wanka habara kafin wannan ranar goma ga wata ba ta yi ba don wasu an ringa ba su guragun fatawa cewa ai da zaran kawo umara za ka iya yankawa a za ka iya yankawa amma ba hadawar hajji ba hadawa ta sadaka ga magani misali jama'a duk mutumin da ya yanka ragon suna kafin ranar bakwai ga ɗan shi ragon bai yanku ba an ci nama ne kawai ranar sallah babba in ka yanka ragon sallah babba kafin liman ya sauka daga idi bai yi ba hasanan wannan ragon hadawa jama'a ba a yanka shi sai ainihin ranar sallah amma ana iya biyan kuɗin kafin nan wannan shi ne tambayi na farko da muke wa alhazai can gungi na biyu dangane da abin da ya shafi ainihin hadaya ana damfara al'adar gaskiya waɗannan masu damfara galibi tukari ne wani lokacin sukan haɗa kai da 'yan najeriya 'yan gida garin da ma gaskiya biragen da aka siyar maka a ƙasar saudi arabia ka ƙasa da ruwan ɗari uku ita ce gwargwadon naira dubu goma sha biyu ta najeriya ko to gaskiya saboda Allah an yaudare ka in ma dai ƙarya aka yi maka an ci kuɗinka ne kawai aure na hankalinka shi ne rago mafi arha ba zai zo wannan kuɗin ba sai dai ana iya samun akuya a wannan kuɗi ko taure ko bunsuru to babu laifi amma duk abin da ya gaza ruwan ɗari uku aka ce za a yi maka hadawa da shi to ƙarya ne an damfare ka ne akwai waɗannan 'yan damfara yau shekara kamar ina jin hudu da suka wuce 2009 kenan shekara uku an yi wa irin waɗannan a jihar kaduna muka ce to a je a nuna musu sai aka je aka nuna musu wasu raguna sai muka ce to kuma su ana ku je a nuna muku sai aka sake zuwa sai aka nuna musu waɗannan raguna. wallahi barin gaya muku wannan magana Allah ya sa ta tsalle ta je hukumar alhazai ta jihar Kaduna abin da ya ja wannan shekara Abdullahi Muktar ES executive secretary na Hajji ya bakin jini kenan saboda mai saboda an cuci alhazai a kan wannan damfarar yan matsa da aka gano waɗanda suka cuta kuma aka matse su suka biya shine suka dawo su ne mai sharri sharri iri iri suka dawo su ne mishi iyakacin dalilin kenan kuma asali na fa ba shi ne ya gano ɓarnar ba malam tukur almannar shi ya gano karnar aka ce a je a bi bayan waɗannan macuta aka je aka bi sai muka ce to a haɗa abin da hukuma alhazai to wai lokacin shi dan menene sun je sun roƙe shi ya rufa musu asiri ya ce a'a zai rufa musu asiri su mai wa da alhazai kuɗin su suka ce a to ai wa abuwa da wuce ya ce a'a to shi kenan aka da ani mai sharri ana zagin shi ana kaza ana kaza to kaga da yake Allah Allah mu gashi na kai shi Abuja ma ya raba shi da Kaduna gaba da haka haka Allah yake ina fata an gane saboda haka rago ko abin hadaya baya gaza wannan wani lokacin za ka ji an zo an cewa alhazai gashi nan ɗari 250 riyal 250 to kamar fa yanzu a najeriya ne a ce ka kawo dubu bakwai za a siyo maka ragon layya dubu bakwai za a so maka ragon layya akwai wasa da hankali saboda haka a kiyaye sai aski aski idan kai wannan jifa kai wannan yanka to sai aski aski din a ranar sallah abin da ake so shine kai talkwabo amma in bai samu ba za ka iya yin saisaye sannan za ka iya bayarwa wani ya maka kai ma kuma za ka iya wa wani kuma tun kafin kai naka ko za ka iya yi wa wani ma'ana kai wanzami ne to za ka iya kai wa mutane kuma za ka yi ana biyan ka kuɗi ba laifi ana biyan ka kuɗi kana so soke kuɗin ka kai kuma ka gama sai ka samu wani kai ma ya maka ina fata an gano dangane da wannan aski an so in zaka yi shi ka fara askiwa da bangaren dama ma'ana bangaren dama hannunka na daman ka aske sannan sai a aski ainihin bangaren hagu mace kuma kamar da muka faɗi daidai da kan yatsa za a haɗa gashin ta gaba ɗaya sai a datse shi gaba ɗaya ba wai gefe ɗaya ba har yau dangane da aski wannan aski ba a sharɗanta dolan dolan dole sai amina ba za ka iya isowa maka sai a yi maka ina faɗin wannan ne saboda lokaci a ranar a ranar sallah ɗin nan kun ga abubuwan nan guda hudu jama'a wallahi sai kawo da gaske ba su yi shi ya yasa mai hikima daga cikin alhazai tun kafin ranar sallar sai ba da kuɗi sai ce gashi sai a samu waɗanda suke yan makka su ba za su yi hajji ba ranar dalila wawa sai su je su yanka mata raguna kaga kenan ka tsallake na biyu aski in yi hikima shi ma sai ka tsallake shi sai ka sauri sai ka tawo maka sai ka yi dawafi kana yin ɗawafi sai ka koma sai ka yi aski tunda shi aski mai sauki ne a ranar dama abubuwa mafiya wahala su ne jifa yanka sai kuma ainihin dawafi to idan kun fahimci wannan haka ake jera su jifa yanka aski sai dawafi to shi wannan ɗawafi shi ake kira dawafin Isaba? a ƙa'idar shi shi dole kai kafin rana ta faɗi dole ne ka shi kafin rana ta faɗi idan kai jifa an fahimta za ka iya cire kayan haramin ka sai ka sa kayan gida to idan ka sa kayan gida abin da ake nema da kai kafin rana ta faɗi ka yi ɗawasin nan idan ka sake rana ta faɗi ba ka yi ɗawasi ba to dole za ka cire waɗannan kaya na gida ka dawo da zani da mayafin nan ka mayar ka kwana ka yi wa rana ta fito ka dawo maka ka zo ka sake ka yi wannan ɗawasi ba dama kuma ba dama ka ce bari ka kwana a maka gari ya waye a'a dole ne sai ka sake dawowa mu ka kwana kuma ka cire wannan riga da wando da aka riga aka yi maka sassaucin cewa tun da ka yi jifa za ka iya cirewa to yanzu dole ka cire su tun da dare ba ka dawa su ba to don haka shawara ga alhazai shine ka bada kuɗi a maka yanka in ka samu kai jifa to sai ka marmaza sai ka taho makka idan ka zo makka za ka kewaye ka'aba sau bakwai ka yi sallah raka'a biyu fatiha da kulliya ko surar da ta samu kamar da muka dawana ka sha ruwan zamzam sannan ka taho ka yi safa da marwa to yin safa da marwa a wannan dawafin ba dole ba ne mustahabbi ne an fahimta ko ana kiran wannan tawafin al ifada wato tawafin sakkowa daga arafa ana kuma kiran shi tawafin ziyara to amma kuma ina son ka gane yin ainihin eh, yin tawafi wajibi ne afwan ko yin sa'ayi sa'i tsakanin safa da marwa shine mustahabbi da wajibi ba shi na mustahabbancin da wanda yake tamattu'i ga wanda yake kirani ko wanda yake ifradi shi ba ma sai yayi ba amma ga wanda yake tamattu to mustahabbi ne yayi wannan safa da marwa amma kewaye ka'aba bai wannan wajibi ne ina fata an gane a kiyaye wannan to idan kai wannan so ga aski ka riga ka yi ga wanka ka yi ko an yi maka jajifa to shikenan ka gama komai daga cikin ayyukan hajji sai kwana amina kwanaki biyu ko kwanaki uku ga wanda ka zaɓa Allah madaukakin wa maka sassauci saboda haka yanzu abin da muke so mu kaddara kayi jifa kayi wanka kayi aski kayi dawafi don yi wa 'yan uwana alhazo wani tambihi saboda ranar sallah din nan zaka ga maka kamar yaki ake zaka ga in magariba ce mutane suna gudu a guje suke fita daga maka a'a wato kuskuren fahimta akai shi dawafin ne ake cewa kada ka sake rana ta faɗi ba kai ba amma in rana ta faɗi ka riga ka yi to ka bari ka tuno maka a hankali ko tsakar dare ne ka shigo eh, ka iso ne a hankali ko tsakar dare ne ka iso don a wannan ranar jama'a za ka ga wallahi daga makka zuwa mina bai wuce a karbi riyal biyar riyal goma ba amma har riyal ɗari biyu ake karbi ka ga mutane ana ɗibo su a ranar za ka ga 'yan a taɓa. ba ka ganin 'yan a taɓa da a maka amma in sai ka ga mai mashin ya zo zai taɓa. in ka ce nawa sai ce maka riyal ɗari ma'ana naira dubu hudu kamar daga tudun wada ne kuma fa zai kai ka tibet ba sai ce maka naira dubu hudu saboda ne saboda wai an yi wa mutane fatawar cewa kar wanda ya sake magariba ta yi mishi a'a magariba kada ta yi baka yi dawafi ba idan magariba ta yi baka yi dawafi ba shi ma sai ka kwantar da hankalinka ka koma mina ka sa ka gari ya waye sai ka zo ka yi sai ka sace koma mina din saboda haka babu wani abu da za a rinka gudun tsinka takalmi ko makamantan haka jama'a kun ji bayani dangane da jifa kun ji bayani dangane da yanka ko soke babba kun ji bayani dangane da aski kun ji bayani dangane da tsawaci to bayan waɗannan bayanai sai kuma mu dawo magana jifa na ayyamun tashrik ayyamun tashrik su ne ainihin kwanaki uku bayan sallah tun daga sha ɗaya ga wata har zuwa ainihin wato sha uku ko sha biyu ga wata kun ga sha ɗaya ga wata sai sha biyu ga wata sai sha uku ga wata to idan kashe garin sallah kenan bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu bayan sallah da kwana uku a wannan ranar kana nan zaune a mina idan so samu ne ko ana so gaskiya ka zauna a kusa da masjidul khaif shi masjidul khaif din nan wani masallaci ne wanda kaga ga idda mina kenan nan to shi kuma ga inda yake nan duk da wurin jifan shaidan yake to amma abin da yake faruwa ba kowaɗanne alhazai ne na kowace ƙasa ake ajiye su kusa da nan ba wani lokacin ma sai ka ga alhazan gana sun fi kusa da nan amma alhazan najeriya sai ka same su can an calla su nesa to sannan kuma galibi nan rumfunan manya ɗin sun fi manyan shugabannin ƙasashe da manyan masu mulki da manyan masu kuɗi haka za ga babbar hajiya daga najeriya ta zo ta kama tanti gaba ɗaya ta kama haya an abin nan ɗinta da ita da jama'a ta jirgin sama guda misali to duk ire-iren su ne suke mamaye nan fukara kuma bayan allah su kuma can za a ajiye su kowa kafa shi ta gaya mishi talaucin da ya fuskanta a rayuwa ina fata an gane to shi yasa sai ka ga galibi mutane sun su dawo wannan masallacin kwana saboda na ka sabu ka rinka yin salloli a wannan masallacin saboda wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wa ya ce annabawa in sun yi sallah ciki yana nan in za ka tafi wurin jifan shedan gashi nan daga sama a bangaren hagu in ka dawo kuma gashinan daga sama bangaren dama da kai to idan haka ba ta samu ba dai kana daga inda aka ajiye ka din shi kenan sai kai fatan tafiyar ma Allah ba ka labanta sai ka rinka kintatan lokacin sallah ka zo ka yi sallah a zahar ainihin a wurin sai ka je ka yi jefa idan kai jifa kuma ka jinkirta ka yi sallah a la'asar magariba isha yin sai ka sake gangarwa ka je ka kwana aiki daidai kan dan tafiya ce amma alhamdulillah yanzu akwai kaitarun mashair kamar yadda na faɗi wato akwai jirgin ƙasa wanda yake yawo in Allah ya so abubuwan za su zan sun yi sauƙi fiye da da Allah madaukakin sarki ya taimaka to a wannan rana ga yadda jifa zai kasance ranar sha ɗaya ga wata ranar sha ɗaya ga wata in ka taho daga mina to wannan karamar da za ka fara gani ko to ita za ka fara jifa sannan ka gama jifan ta sai ka tsallaka sai ka jefi ta tsakiya sannan ka gama sai ka je ka jefi wannan ta ƙarshe don haka kaga kowace ana jifan ta da tsakuwa guda bakwai ne to kaga za ka yi tattalin tsakuwa ashirin da ɗaya sannan kuma ya kamata ka ɗan ƙara saboda kuskure in ya faru idan ka zo yadda za ka yi ita ma shi ne za ka juya ka mai da maka ta koma hannunka na hagu mina kuma ta dawo hannunka na dama sai ka jefe ta idan ka jefe ta sai ka ɗan matso gaba kaɗan a kiyaye gaba kaɗan sai ka ɗan yi dama kaɗan daga gaba ɗin sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'a ka ɗan yi doguwar addu'a haka to sa'an nan sai kuma ka sake tahowa wurin wannan sai ka jefe ta ita ma in ka jefe ta sai ka dawo sai ka gaba kaɗan sai ka ɗan kaɗo daga hannun dama sai ka yi addu'a ka daɗe kana addu'a sannan ka gama sai ka dawo wannan ta uku sai ka jefe ta idan ka jefe ta ita ba wata addu'a da za ka yi ina fata an gane sai ka juyo sai ka ainihin dawo ne sai ka zo ka zauna kashe gari ma haka za ka sake yi wanka shi gari ma haka za ka sake shi ne rana ta sha ɗaya ta sha biyu ta sha uku an fahimta gama amma ba a yin wannan jifan sai rana ta yi zawali wato sai lokacin sallah azhar yayi to daga wannan lokacin zaka iya yin jifa har zuwa kafin fitowa alfijir ma'ana in ka ga in ka ga zaka iya wani shaɗe na dare ka tafi karfe biyu na dare ka tafi in da ga dama zaka iya tafiya karfe biyar na yamma amma dai ka bari rana ta yi zawali tukuna wato sallah azhar yayi sannan kuma kakka saki alfijir ya fito baka ainihin ba ga waɗanda suke da wani uzuri a makka kamar wa kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi izini ga masu kiwon dabbobi masu kiwon dabbobin alhazai ake yi kamar a ce alhazai sun tattara kuɗi sun bar maka kano na su wata hidima to an yi maka izini ku kiwaye za ka iya haɗa jifan wannan ranar da ranar da ke gaba sai kai na rana biyu sai ka dawo maka to kun waɗanda annabi ya uzuri sallallahu alaihi wa sallam amma hatta mata da yara ba a yi musu izini ko da ba za su iya jifan ba sai sun zauna ranakun sun kare ma'ana mace ce ma'ana yaro ne ba zai iya yin jifan ba an fahimta to shi kenan sai a zaunar da su a inda za su zauna ko kuma mai ciki ko makamantan haka sai a je a yi mata jifan amma dai tana nan amina amma ba a ce ta dawo maka ba amma wanda yake da wani aiki na dole dole da ya shafi hidimar alhazai a cikin makka to ne aka yi wa izini ya dawo kamar su su abbas to abin da yake faruwa gaskiya malaman mu a nan su ji tsoron allah yan siyasa da masu kuɗi sai mutum ya ce shi bai son ya ci gaba da zama a nan wai ala gafata malam ba wani sassauci su ne kuka ji nake ta magana tun kwanaki cewa sai wai malaman sai su ce musu to a ba ku ran kai daɗe ka tafiya ka kai shi kenan za mu yi maka jifa ne abin da muke tsoro jama'a alhazan najeriya suna daga cikin alhazai da allah ya yi musu gata da malamai da suke jajircewa wajen karantar da su wannan kuma tarbiyya alhamdulillah ta fara ne daga alherai da su malamai da abubakar suka dasa mana a ƙasar nan waɗanda suka rinka bin alhazai jika jika har suna karantar da su sai zama alhazan najeriya a cikin jerin alhazan duniya zan iya ce maka in ba su kasance na ɗaya to in Allah ya so ka da wuya kuma su faɗo na biyu ko na uku game da waɗanda suke samun gata na karantarwa sauran alhazan duniya jama'a wallahi muna zuwa wurin abokanmu da sauran ɗaliban ilimi da malamai muna zama da su sun zo daga ƙasashen larabawa wallahi akwai babban malami da zai rike zai wa alhazan wa'azi sai ka ji sun daka mai tsawa ce su ba sababbin tuda ba ne samir ibn amin az-zuhairi profesa ne a hadisi da shi ne shi ya takhrijul bulugul maram shi ya tahqiqi umdatul ahkamul kubra wallahi na je wurin shi jama'a muna zaune ba fa wa'azi ne ya miƙe zai ba a muna tattauna matsaloli ne na ilimi kawai sai wasu suka miƙe suna cewa ka ba mu da wa'azi jiya kawo wa'azi ni ce ba ma so yau kuma kun zo kuna ta magana addini wani mutum ba musulmi bane ne sai kama hannuna sai muka fita a daidai lokacin da alhazan najeriya sun kuma wa'azi suke so a yi musu to abinda muke fata shi ne muna fatan malaman najeriya su riƙe wannan wutar kar su sassauta game da wa'azi din domin abin da kai ci ne fiye da shekara goma za ka ga alhazai daga pakistan india bangladesh afghanistan wallahi jama'a ranar sallah ita ce ranar goma ga wata ko idan ka je su gaba ɗaya sun gama sun taho maka kawai in ka same shi sai zai ce to shi ranar sallan ya hada da uku ya yi ya taho kawai shi ne sai nake gaya wani ce amma ka haɗe sallolin azahar da la'asar da magariba da isha kaya na sai ce a wani na ba zai iya yi wani nace to wannan mai sa kai ma'ana yau wace rana yau lahadi to litinin talata laraba sai ka ce ka haɗe sallolin azhar da la'asar da magariba da isha saboda uzuri ka yi a yau don haka gobe ka huta in ka shigo cikin maka kuma za ka same suna zaune suna hira to muna tsoron kada wannan ya samu irin ainihin alhazanmu na haka muna fatan a rinka ainihin daurewa duk abin da yake daidai ne a tsaya a tabbatar cewa alhazai sun aikata saboda kada ainihin barna ta samu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye zama waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi siffa ta ainihin aikin hajji da ainihin umara to sai kuma wasu matsaloli waɗanda suke ina ganin ya kamata ainihin wato a mu dan karasa tattauna su wanda bayan karasa tattauna su insha Allah ta'ala sai mu ɗauko ainihin tafsirin ayoyin da suke gaba sai mu ainihin bibiyo su insha Allah da daga cikin waɗannan matsaloli ana son ka taho da ruwan zanzan a matsayin guzuri yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasiya a rinka ɗibo ruwan zanzan ana zuwa ana albarkatuwa da shi sannan ana yayyafa ya mara lafiya ruwan zanzan ana neman albarka da shi ruwan zanzan kuma ana yayyafa ya marasa lafiya yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan in ka bawo garin makka kafin a taso ku a koma da kuma madina ko kuma a ko da ko najeriya to zaman duk da za ka rinka ka rinka zuwa kana yin sallah a masallacin ka'aba gaskiya saboda allah ingantacciyar magana ita ce masallacin ka'aba shi ne kaɗai yake da tsanana da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kai sallah a masallacin ka'aba kana da ladan sallah irin wannan dubu daya. to masallacin ka'aba ne amma sauran masallatu da ke cikin garin makka ba su da wannan falala domin an yi mutane fatawa cewa ai ka tsaya a unguwar ku makasa ai ka a ku kunkariya ai ka a ku misala ai ka a ku kakiya ko inda aka sauke ka a ainihin nizha waɗannan duk unguwanni ne a makka suna cike da masallatai sai a ce ka tsaya an kai sallah a nan ma kana da wannan ladan a gaskiya masallacin ka'aba shi kaɗai ne yake da laban in ka yi sallah ba ka samu don sallar da kai dubu ɗari idan a masallacin annabi ne kuma za ka samu irin wannan ainihin don sallah wato guda dubu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sannan ka yi yawan tadawashi duk sanda kai dawashi guda bakwai to sai ka ainihin nafila raka'a biyu in kai haka sai a rubuta maka labar umara ba a yin sa'ayi na mustahabbi fasa da marwa ba a yin ta na mustahabbi ba ba ba abin da zai sake kai ka fasa da marwa kuma sai wata rana in ka bawo umra ko kuma ainihin ka bawo aikin hajji to sa'an nan gaskiya lamari akwai bidiyoyi masu ɗimbin waɗanda aka kirkiro game da harkar umra da harkar ainihin aikin hajji waɗanda sakamakon hadisai ne na ƙarya ko wasu jiragen fatoyi na malamai ko kuma ainihin wasu al'adu na mutane misali sai ka ji kamar zama dangin da fulani sai mutum ya ce ai in ka je kai aikin hajji baka je zubara ba to ba za a karɓi aikin hajji ka ba na ga sai ka samu da fulani tun daga adamawa ta kamaru da adamawa ta yola sai ka samu ya shawo tafiya sai ya zo ya sakwata tukuna ya ainihin ziyara sannan ya je aikin hajji wannan ƙarya ne babu asali da ainihin wannan magana to sa'an nan aikin hajji ba shi da alaƙa da ziyarar madina ma'ana za ka iya zuwa kai aikin hajji kaf ka dawo baka je madina ba amma zuwa madina kuma ibada ce ne zaman kanta take kai ka to za ka iya haɗawa a lokacin tafiya aikin hajji ko dai kafin a aikin hajji ɗin inda sarari in ba ka sararin lokaci sai ka bari bayan an gama aikin hajji sai ka zo madina ziyarar madina ana zuwa ne saboda ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ne saboda ziyarar masallacin kuba waɗannan su ne wurare da ake tafowa ziyara to in ka taho masallacin annabi alhaji ziyara ka tafi masallacin uba ziyara to sa'annan kuma akwai makabartar baki'a makabartar baki'a ita kuma makabarta ce tana nan in ka fito masallacin annabi tana nan hagu sannan in ka kaɗa kai dama kuma ka ci gaba da tafiya ne zai kai ka ainihin na dutsen uhudu to dutsen uhudu shi kuma dutse ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi daga cikin darajojin shi cewa dutse ne yana ƙaunar mu yana kaunar shi sannan dutsen nan na uhudu a jikin shi akwai aunin makabartar shuhada makabartar su sai na hamza allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda sai dai ina son ka sani inda ka ga kaburbukan hamza suke ko ba a nan aka yi su ba asali an rufe shi ne a jikin wani dan tudu jikin wani dan tudu za ka ga tudun kasa a jiki aka rufe su to amma za ka ga wata makwararwar ruwa wata camal kamar kubanni haka ta zo asali dama akwai makwararwar ruwa yan siririya ga makwararwar ruwan sannan kuma ga kaburbukansu sannan ga wani tudu to wannan makwararwar ruwa da zamani zamani sai ta rara sai ta girma sai ta fara cin kaburbukan su shine sai aka kwashe kaburbukan nasu sai aka tsallaka wannan makwararar ruwa sai aka aka sa su can gaba to shine sai kaga ga an kewaye to waɗannan wurare da aka kewaye ana zuwa ana ziyarar su kabar da su hamza in ka je kuma za ka yi musu addu'a ne da ziyara irin yadda ake ita ce in ka je assalamu alaikum ahmad diyar min al-mu'minin wal muslimin inna insha Allah bikum lahiqun idan ka gama wannan ka gama musu sallama sannan kuma yi addu'a amma kuma babu laifi in za ka kira sunayen su ɗaya da ɗaya in ka sani kuma in haka ba za ka iya fuskanta al'umma sai ka ci gaba da addu'a Allah ka gafarta su hamza Allah ka ji kansu Allah ka ƙara musu daraja iyakacin abin da ake kenan amma ba a roƙon Allah ya Allah babu ya mu ƙasa ya Allah al'amura sun rikice mu ya Allah ka ba da mata zartu ya Allah ka sa da mara Allah ba a yin waɗannan addu'o'in aure su kaɗai mamatan ake wa du'a idan ka zama addu'a to kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi shi masallacin shi aka so ka fara ziyarta idan ka fara ziyarar masallaci sai ka je sai kai sallah raka'atayn wadda ainihin ake tahiyatul masjidi idan kai waɗannan tahiyatul masjidi sai ka zo ainihin inda kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake inda kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama din yake za ka ga an nuna maka za ga an daki eh, ne amma ba za ka ga dakin ba don an sha makance shi ba wata katanga sannan aka zo aka sanya karfe bagula haka to wannan in ka je ba sai ka taɓa karfen ba idan kuma ka zo za ka tsaya mai dogon saitin inda ka ga an ce nan ne kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce ka tsaya sai kai sallama ko da baka yi wannan matsawa ba da ake domin gaskiyar lamari malamai sun bayyana cewa su kaburzuka ba a yadda mutane ke zaton inda aka yi musu alamomi ne ba a nan suke ba ba a sautin nan suke ba sun saba wa yadda aka yi alamomi misali in ka zo da farko za ka ga an sa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai da an sa abubakar to sannan sai da na ukun an sa umar za ka ga an ɗan yi huda ne a jikin ƙarfen haka sama an sa rasulullah nan sallallahu alaihi wa sallam nan an sa abubakar radiyallahu anhu nan an sa umar radiyallahu anhu to abin da da malamai ke cewa shi ne in ka zo sai ka tsaya saitin wannan na farko ka yi sallama da salati assalamu alaikum ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah sannan sai kai cikakken salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko salati cikin salatin da Annabi ya karantar sannan sai ka matsa ainihin kuma sai ka ce assalamu alaikum ya Abubakar ka yi sallama ga abubakar sannan sai ka yi abubakar addu'a allah ya ji kanka ya abubakar allah ya ɗaukaka darajojinka allah ya maka duk darajoji sai ka yi mishi addu'a allah ya ƙara mishi sannan umar ma sai ka matsa assalamu alaika ya umar to wannan alamomin da aka yi malamai suka ce waɗannan alamomin an yi su ne don su zama jagora gare ka amma kaburbukan ba a haka ɗin ne suke ba wato kaburbukan ba ɗaya biyu uku ne ba haka suke ba suna nan ne ɗaya nan ɗaya gaba ɗaya kuma can gaba to amma ta can ba inda za ka yi to ta nan ne ba inda ka yi shi yasa sai aka yi alamomin kawai don haka ina son ku fahimta ƙabirbukan ba a haka ne suke ba a haka ne suke yawa eh saboda haka haka ga ɗaya nan ga ɗaya ga ɗaya to amma ta wancan ɓarin kuma ba inda za ka shiga to ta nan kuma da yake shi sai aka ɗanyi alama haka da wannan ta haƙiƙin wanda shi profesan can da nake baɗi shi mana wannan ta haƙiƙin samir ibn aminu zuhairi sai yake cewa kenan in ma ka tsaya a wuri ɗaya kai ta yi don ba ma asali a cikin ɗaki ne ƙaburbukan suke ina son ku fahimta a cikin ɗaki ne kaburbukan suke ga kabarin ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an fahimta misali ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka dawo daga bangaren yamma sai aka yi kabarin abubakar siddiq shine kana abu bakrin garba rasulullah abubakar ya kasance yammacin manzon allah shi yasa wai bahaushe ke cewa abubakar garba garba eh, ya kasance garba yamma da manzon allah shi yasa su bahaushe in aka sa maka abubakar sai ce maka garba malam na yamma ina fata an gane to sai kuma sai aka zo sai aka sa umar anan. da aka sa umar a nan ku kiyaye don haka umar kabar shi ya yi dabda jikin katangar haka wata rana ana cikin sallah sai wannan katangar ta faɗi sai aka ga kafa ta leko sai mutane suka wace sai abdullahi dan umar sai ya leƙa su ce a ba kafa manzo Allah bai ce ya ce kafa babana ce umar ya ce ba ku ganin shi aka rufe a jikin bango <laughs> kai Allahu akbar saboda haka jama'a kun ji yadda kaburbukan suke shine babban mawaƙin manzon Allah alfazazi yake cewa salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abu bakr wa qabri abi hafs Allah ya bada tsira da kabarin annabi da abubakar da ainihin umar to waɗannan wannan ɗaki jama'a shine aka rufe haka bari dan nuna muku a cikin sura ce wadda take ainihin kawai ta abin nan ta hoto dan ka ga idda ɗakin yake ga shi duk inda ka ga an ɗauko hoton masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka hangi wani tom wani ɗaki haka kamar saman masallaci green ko to shi ne asalin faɗin ɗakin daga ƙasa ina fata an gane don haka ɗaki ne guda ɗaya wanda ainihin aka rufe waɗannan bayan Allah a ciki ɗakin as da Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda malamai kuma suka ce har yanzu ga dukkanin alama akwai sauran wuri guda wanda za a iya rufe gwargwadon mutum ɗaya ana fatan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahadi da zai zo a ƙarshen duniya shine ainihin za a rufe a wannan ɗaki ina fata an gane kun ga yadda yadda sura wurin take ga waɗanda za su iya gani daga nesa an gani to daidai inda wannan kake gani wannan koriyar hasumaya to ƙasa da ita shine ɗakin da waɗannan kaburbuka su albarka suke Allah maraukakin sarki ya taimaka to jama'a wannan <clears throat> waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi ziyara ainihin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka fito kuma sai makabartar baqi'a makabartar baqi'a za ka ga nan hoton ta ne gashi ba za a ga burjik watan tabaru nan a cikin makabartar su ne tantabarun da hausa ake cewa tantabarun fatima binta rasulullahi eh, tantabaru ne dai kawai makabarta ce kabanta asali makabarta ce karama amma saboda zamani ya kai zamani ana ta ƙara faɗinta har asalin kabarin sayyidina usman da kabarin halimatu sa'diya wadda ta sha da annabi nono sallallahu alaihi wasallam da kabarin sahabi abu sa'id al-khudri jama'a waɗannan kabarbukan asalin su a wajen makabartan ma suke amma da zamani ya zamani ana ƙara faɗinta har sai aka shigar da waɗannan kaburbuka ainihin a ciki kaga nan hoton makabartar ne ga shi nan za ka ga ainihin sun haƙa. za mu je ramuka wani lokaci ana jiran in in ci an samu sai a ɗan kara faɗin ne tsawon shi sai a gyara makabartar kabari kawai shi kenan sai a saka shi sai dai wani abu shi ne yadda suke yin kaburbukan ma sha faɗi don ni kai na da kajan mu da tsawon nan na taɓa shiga wani kabari guda amma tsawon kabarin ya shallake ni har na miƙe hannu na ciki ba sa gani na akwai waɗanda cikin in ba sa gani na akwai daga cikin ɗaliban makarantar nan da muka je sai na ce to ku duba yadda ake kabari ba ma malaman shi ɗin suna cewa ɗin kama tsawon mutum ake to kamar ni ɗin nan fa na shige ciki na ɗaga hannu na kuna gani na suka ce a to kabarin mutum guda kenan amma kuma sun ce daga cikin dalilin da yasa suke ƙara zurfin shi haka saboda idan zamani ya zamani suna zuwa kowane kabari su ne mishi makin ne su mishi alama wadda suke da shi akan kwamfuta da sauransu kabari ne lamba kaza kabari ne lamba kaza idan lokaci ya yi sai a ce ana gani ya kai yanzu a kwakwale to in aka kwakwale asali nazir ɗin da aka saka mamacin can kasa to ba za a kai can ba an gane misali ina fata an gane kamar an gwada su ainihin a ce inci hamsin ne to in suka in suka huba shi inci talatin to sai su ƙara rufe wani mamacin aure wani lokacin kuma har za ga sun ɗan tattara ƙashin wani sun tura gefe guda duk dai suna yi haka ban har yanzu ana rufe mutane a makabarta to daga nan ne za ka gane makabarta ana maimaitawa sannan kuma bayan maimaitawa an ƙara faɗinta shi yasa za ga kamar sun kewaye ta da ainihin abin nan duk hoton makabarta makabartar ne nan makabartar tana da girma don an yi mata titi a cikinta saboda shiga da motar gara domin tana da girma tsaro da gaske na fata an gano kun kamar nan hoton kabarin ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam su ruqayya su ummu kulsum din nan ainihin inda kabarin su yake ne da ainihin Zainab su uku nan ne kabarin su yake to kullum za ku ga kamar da kuke gani a nan malamai za ku ga sun zauna su ne mutane tambihi a gaskiya saboda Allah da yawa a kai kabubuka ba an ba an san nan kabarin Imam Malik ne nan kabarin Fatima ne nan kabarin Halimatu Sa'diya nan kabarin ainihin Imam Malik nan kabarin ah, abin Abu Sa'id al-khudri nan kabarin aisha nan kabarin ummu salama nan an riga an sani amma za ka ga irin waɗannan malamai manyan malamai ne suke shiga suna wa'azi saboda jahilci na wasu wani aka ce ga kabarin umar malik sai faɗi ya suma ko an fahimta to shi yasa sai ka ji wani lokacin ai ana ba ta hala wannan wani kabari ne ko ya ce kabarin wani bayan Allah ne kai mishi addu'a ina fata an gaba kuma kamar nan yanzu ba hoton inda kabarin imamu malik yake imamun mazhabi ina fata an gano a gani to ga shi nan duk za gani suna zazzayyanawa a nan ga kabarin sayyidina Usman ibn Mad'un shine kabarin da aka fara rikewa a makabartar gaba daya tun isowa annabi farko ga inda wanda aka fara rikewa ainihin a makabartar Usman ibn Mad'un sannan ga ainihin shuhada Harra wani rikici da farmaki da aka kawo ainihin Madina suka tawo suka tare aka kashe fiye da mutum ɗari to ga kabarin sayyidina Usman sayyidina Usman lokacin da ainihin aka rike shi turka turka ta turka turka da ba a ma samu a rike shi a cikin manyan makabarta ba amma kusa da makabartar yana da gona sai aka kai shi aka rufe shi to na daga cikin yadda wani ya kama yanzu gonar an shigo da ita ita kanta don haka kabarin usman sai ya zama a cikin makabartar amma a da ba a makabar ba a cikin yake ba a waje ne gaskiya a watan goma na fata an gane nan kuma ainihin sa'ad ibn mu'ad al-ashhari babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda manzo Allah yake ihtazza arshur rahman li maut sa'ad ya al-arsh ta rawa saboda mutuwar ainihin sa'ad na fata an ba to gabo kabarbuka na nan kun ga nan kamar da nake faɗi nan yanzu kabarin halimatu sa'adiya ne nan kabarin sa'id bin abu sa'id bin khudri asali a waje suna suke to da aka shigo da su da yake sun yi nisa daga makabartar shi yasa za ku ga an shigo da su shi nan katanga a jikinsu take don suna karshe ne a makabartar to duk zai baka ga irin wannan nan duk hoton na makabarta ne ta daƙiƙa ga shi nan hoton kaburbuka ne tun na bayan Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta gabata ina fata an gane a takaicin takaita jama'a wannan shi ne wuri na biyu wato masallacin annabi sai makabartar shuhada uhudin sannan sai kuba ita kuma kuba asali jama'a anguwa ce kamar yadda yake daga nan daga nan cikin anguwar gaskiya ta tafi nan ai kaga akwai wanda baka iya haurawa yanzu ka biyu ta bayan kuma sai ka ganka a tudun wada ko haka kuma kake in ka san gobe za ka iya tafiya da kafa ka je ku ba ko ka dan hau keken ka ko abokin ka baka babur amma baka sani ba baka ga suna cewa guba guba guba suna suna cewa ga motoci zuwa kuma an so ka yi ziyarar kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ziyarci kuma sallar nafila raka'a biyu za a rubuta mishi laba kamar labar umra to waɗannan su ne wurare masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama asalin shi ake nufi da ziyara idan aka nufe shi da ziyara sannan sai kuma a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama muna kira zuwa ga mata don girman Allah ku ji tsoron Allah domin mata in aka bar su lokacin ziyara da daddaba ake buɗe musu inda wurin kabarin annabi yake idan ka ji ihu jama'a ihu za ka ji da birgima wata za ka ga an fito da ita ne ta yi an faɗo mata shi hijabi an rataya mata ita ta wanda zai ta yi kamar jima a yi a wahabiya ta ki zaman lafiya don haka sai daga ana fito da su malam wata tana ta nan magina sai ta bi ziyara kabarin manzon Allah sai ka ji ta yi ihu ta yi tsalle ta faɗi su ta birgima ana lallashin su su ta tsiranci to amma dama Allah ya kiyaye su kadai ne mata a wurin sai kuma malamai mata na Saudiya sai malamai mata waɗanda suke jin al'azai amma dai akan fito da su wata zaka ganta ta kasa kasa tana ɗauke saboda ta yi tana faduwa saboda ta kawo guwara wurin kabarin sayidin wara sallallahu alaihi wa sallam to amma bai ba daidai bane hajiya Allah madaukakin sun ce to daka wasu sun canza cewa wai ba a yin tafiya rana irin aini wato watan safar a ana yin tafiya aini a watan safar don wasu ba sa tafiya aikin hajji ainihin da lokacin abin nan da lokacin safar babu laifi ba a iya tafiya tun watan safar ka je ka yi ka ka zauna kana jira babu laifi sannan ba a fuskantar kabarin annabi wajen yin addu'a idan ka zo za ka yi sallama ne da salatu sannan in ka wuce abubakar da umar nan za ka yi musu sallama ka yi musu addu'a to idan za ka yi addu'a din sai ka juya sai ka fuskanci alƙibla domin kaburbukan ba su yi sauti da yadda za ka kalli alƙibla ba wato kamar inda nake fuskanta din nan ga alƙibla nan to ga kaburbukan nan a hannunka da hagu sai da haka in ka fuskance su kai musu sallama kai salati to sai kuma za ka addu'a sai ka juya addu'a ga addu'a ga Abu Bakar da Umar shi annabi salati ake mai sannan addu'a da ake yi ba addu'ar bukatunka ba a addu'ar bukatunka da za ka a wurin kabarin babbawi in ka gama ziyara sai ka je ka samu wani wuri a masallacin ka zauna kana addu'arka amma addu'ar da za ka yi Abu Bakar da Umar a wurin an so ka yi to amma kakkai kana mai fuskantar kaburbukan sai ka fuskanci alkibla sannan jama'a ba a isar da gaisuwa don wani za ka same shi da doguwar takarda ya rubuta sai ce ya manzan Allah zuwa mai tubaru ta ce ina gaishe ka ya manzan Allah mai kosan angon ta ce ina gaishe ka liman malam barawa ce ina gaishe ka haka za ka ji tafi suna ta yi wallahi ba daidai ba ne ba daidai ba ne a daina jama'a eh a daina duk inda kake kai ne liman keke hajiya mai koso keke mai tubaru keke mai dan wake da kunu duka kiyo manzan Allah salati Allah zai kai mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duwar musulmi waɗannan suna daga cikin tambihi da wasu imana dangane da abin da ya shafi aikin hajji da umra Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadojin wani abu da muka so mu manta ne matuƙar muhimmanci shine ɗaukan haramar aikin hajji ko umara akan jirgi kamar yadda muka ce ruwa ya haɗe ne ƙatun mutanen najeriya da misra da ƙasar morocco da ƙasashen libya da sauran da galibin mu ya haɗe namu to abin da yake daidai jama'a tsawon lokaci mun sha gaya wa jama'a jirgide ba mun kafi ba ce don haka in ka bi ba mun kafi ba ce ka tangare ka ce ai kai an yi maka fatawa duk da miƙafi ce to wallahi wannan fatawa kuskure ce ba daidai ba ce cewar duk da ta yi daidai da miƙafi kuskure ne abinda da ake nufi da daidaituwa jama'a kama a ce ga duk da can tana hannun na misali miƙafi kuma na hannun dama amma yana hannun hagu sai a ce sun saiti da juna a kan latitude sun saiti da juna amma ba haka ba ne duk tana gaba mu bari yi muku misali misali masu sauran eh, masu sauraron mu daga sauran garuruka kafi a haƙuri ina yin karatu ne a zariya don haka misalin zai zama a zariya misali a yanzu yanzu idan ka zai wannan gaba ta kubanni idan ka dawo nan wannan gaba da ke hanyar kano ina jin duk wannan rafi ne na kubanni shi ne gangara tun daga can wajen hanyar kano ɗin can ta wajen can ba ta kuma na zariya to sai a ce maka misali ka zo ka ɗauki harama a nan gaba kubanmu da ke tudu wada to sai ka ce gaba kubanmu ta kalli ruwa ya haɗe ta sai a ce to in ka zo za ka wuce to ka tsaya a daidai wannan gaba ta hanyar kano ɗin nan kaga shi ne ba a ce sun so su yi sauti ko to amma tsakanin da Allah waccan gaba ta UPE inda ake cewa matara sauki zai yi a ce ta yi sauti da wannan to kamar a ce ne ka ɗauki harama a can UPE sai ya zama ba ka samu damar ɗauka ba sai da ka iso wannan takubanni tsakanin da Allah sun yi sauki ba shi ne saukin da ake nufi ba in wannan sauki ne to ba sauki a tsaye ake nufi ba sauki a kwance ake nufi don haka duk da ba ta yi sauki da ainihin wannan miƙafi namu na jibusa ba don haka idan ka zo jidda aka sauke ka ka hawo mota ta kawo ka rabi rabi hudun za ku taho ne sai kun kama hanyar makka sai kuma sai ku ga an sake ne baya an taho hanyar madina ana tuhuwa hanyar madina ba shi nan ma sai ga ana rubuta aljuhusa wato kun shigo wankin juhusa to sai a kai ku rabi ita kanta rabin din ina son ku gane in kuka zo ga masallaci a rabi ɗin ga kogin maliya kuna gani ma'ana akwai yiwuwar ita ma nan gaba ruwan zai iya haɗiye ta idan kun gane wannan to hanya ta farko da za ka iya kenan kai mutum najeriya shi ne an sauke ka a zubda a wuce da kai ka ɗauki harama in ba haka ba daga zubda a wuce da kai madina ka ɗauki harama a zulbulauta in ba haka ba kuwa to tun daga kaduna ko kano ko sokoto ko katsina ka yi wanka ka sa kayanka na harama ana zuwa masu jirgi za su baya muku abu ne mai sauƙi kawai ko ba da tsere ne direban jirgin masu aikin kawai ta ce please when we arrive at the red sea red sea shine kogin maliya an gane ko to wannan kogi shi ne rabbi sai ka ce idan muka zo wannan kogi ku faɗa mana to ana zuwa wannan kogi kai shi ke nan sai ka ka hajjan ko labbaika umratan shi nan sai ka ci gaba da talbiya shi yasa za ku ga abin mamaki da sha'awa jama'a in ba alhazan najeriya ba kafa babu alhazan da ke bullowa ta gurin da muke bullowa da kayan su saboda mu an yi mana gurguwar fatawa ni kafin mu ɗaya da mutanen morocco da mutanen misra da mutanen sudan da duk waɗannan mutane ni kafin mu ɗaya sai kaga ana sauke su a jirgi da kayan su na harama suna tarbiya sun ɗauki harama a sama amma mu a ƙasar nan an yi mana gurguwar fatawa gaskiya ta ce ta sun zuciya ban duk malamin da kace mishi malam nuna min ina aka ce jidda miƙafi ce zai ce babu to yai sai ce maka tawo muhaba wa amma tawo daidai da miƙafi sai a ce a'a ai an tsallako miƙafin a kogin maliya san haka za ka sauka a jidda ina maganar muhaba saboda haka muna fatan malamai ku ji tsoron Allah ku je ku yi bincike tsakani da Allah ba kawai ne ka zauna cewa ai wanewa ce ai an ce a'a a matsayin ka na malamin ka bincika jidda ba miƙafi ba ce domin annabi ya haddada miƙatai guda biyar zulhulaifa aljuhufa za ta yar yamannan su kuma wace su karnin manazil su kenan manzo Allah yace hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umra manzo Allah yace waɗannan miƙatoci na mutanen garurukan nan ne da kuma mutanen da suka zo za su wuce ta waɗannan garuruka waɗanda su ba ɗan garin ba kamar mu kenan yanzu ba ɗan jihifa ba ne amma ta jihifa muke wucewa to tun da ruwa ya cinye namu to ko mu a sama in mun je sautin jihifa ko kuma mu sake wucewa mu taro inda ta take amma dai gaskiya duk da son zuciya ce kawai ta sa alhazan najeriya ne kuma kaɗai ake samu da wannan sauran dukkanin alhazai ba ka ga sun dira in ko ka ga alhazan wani gari sun dira da suturinsu to kai tsaye madina za a wuce da su za su je su ɗauki harama ta ainihin mutanen madina don haka muna fatan allah maɗaukakin sarki gyara al'amuran mu waɗannan su ne taƙaitattun bayanai sai a karɓa da haƙuri jama'a waɗansu bayanan mun yi tsallake akan abubuwan saboda ba ma asali muna ƙoƙarin ne a kusantar da fahimtar waɗannan abubuwa da dama allah maɗaukakin sarki ya taimaka to insha allah ta'ala za mu ci gaba da ainihin tafsirin na alƙur'ani wanda ainihin zai babu damar a karasa ayoyi biyu ko uku waɗanda suka rage insha Allah na wannan barkatu idan da kuma ta bada dama mun yi tafsirin har mun kawo aya ta ɗari da ashirin da biyar ko wadda Allah maɗaukakin sarki ya tattale mana ainihin wato tarihin Ka'aba da kuma tarihin ginin ta wanda bawan Allah kuma annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ne wato har zuwa aya ta 139 ne ko ko da biyu ne rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim amin ne ba a tashi ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنبا الله إبراهيم Ismail suka ci gaba da addu'a bayan sun gama kiran kaba suna cewa Rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka aiko musu wani manzo daga cikin su kun ji addu'ar da suke kenan Allahu akbar dukkan mutumin da ya san ya shimfiɗa abin kirki baya fatan abin kirki ya lalace ko bayan rayuwar shi Annabi Ibrahim da Ismail sun gina wa Allah ɗaki inda bayan Allah ba su bauta amma sun gane cewa samar da masallaci ko makaranta ba tare da ci gaban zuwan annabawa ba to zai rubuta hikima Allah ta bauta mushi ba haka sai suke roƙon Allah Allah ya aiko da wani manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatika wanda zai rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan kuma zai rinka karantar da su littafin Allah anan sai suka ce alkitab abin da suke nufi da alkitab shine nau'in littafi da Allah yake haɗo annabawa da shi wal hikma sannan yana gaya musu hukunce hukuncenka al-imam shafi'i ce duk inda ka ji alkitabu ya zo hikima ta zo to abin da ake nufi da hikima ita ce sunna wato allah maɗaukakin sauki ka aiko da wani manzo a cikinsu kuma daga cikinsu wanda zai rinka karantar da su alkur'ani da sunna wai zakihim sannan yana tsarkake su daga shirka da saɓan allah da kuma ainihin bid'a innaka antal azizul hakim allah kai buwayayyen sarki ne kuma allah kai gwani ne wato wannan abin da muke roƙonka allah bai fi ƙarfinka ba kuma a cikin hikimar ka Allah za ka iya yin shi don haka Allah muna roƙon ka mana wannan alfarma Allahu akbar bayan waɗannan jeren giyar addu'o'i da waɗannan annabawa suka yi jama'a sai Allah maɗaukakin sarki ya jinjina wa annabi Ibrahim da kanshi amma ina so ka san Allah ya karɓi addu'a annabi Ibrahim da annabi Ismail alaihi salatu wassalam saboda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabin shi Abu Umama al-Bahili yace ya Rasulullah ma kana awwalu bad'i amrika wai a ina aka fara jin labarin ka a duniya a bakin wa wani gidan rediyo wacce kafan yatsa labarai a bakin wani annabi aka fara jin labarinka kama sai ce da'awatu abi ibrahim a lokacin da babana ibrahim ya zo zai roki allah a nan aka fara jin labari na sannan wa bisharatu isa da kuma albishir din da annabi isa ya yi kaga a farkon duniya a zamanin annabi ibrahim a bakin annabi ibrahim aka fara jin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce addu'ar da aka fara jin labarin annabi muhammadu a ita tun zamanin annabi ibrahim annabi ibrahim yake cewa da shi da isma'il rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu allah ka aiko da wani manzo daga cikin su an ji labarin annabi ana sannan sai kuma lokacin da annabi isa ya zo yayi albishir a ina ne a inda yake cewa inni rasulullahi ilaikum musaddiq مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد الله اكبر يمشي مين من الله نزوى غيرك ياكو بني اسرائيل الله رأيكو بقسكة التوراة بمساء متعرضكو سنة انكو البشر ومن زوى يندى ينا نزوى سنة احمد كبندنشي Allah maɗaukakin sarki cikin hikimar shi sai sanya wa annabi sunan da yake gaba ɗaya yana kewaye da yabo Muhammad shayabo shine kowa ya ban shi yake duk wanda ka yana tsine wa annabi to sunan ne amma duk mutumin arziki to ya ban annabi muhammad yake shine ma'anan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ko nan sannan sai kuma suna na biyu shine ahmad ahmad shi kuma shine mai yabawa annabi ba shi da butulci yana da yaba alheri yana da godewa to kaga shi a yabe shi shi kuma ya yaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an fara jin labari na ne a bakin babana Ibrahim da kuma ainihin bisharar da dan uwana annabi Isa yayi sannan sai annabi ya ce wara'at ummi annahu kharaja minha ru. da mahaifiya annabi ta zo za ta haife shi a wurin naƙuda sai ta ga wani haske ya fito daga jikinta a ba aklahu kusurar sham sai da ya haske duk ƙasar sham gaba ɗaya manya-manyan fada sarakunan ƙasar sham haske sai da ya fito daga jikinta gashi nan lokacin da annabi zai fito duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka kun ji jama'a waɗannan suna daga cikin wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kuma ta tashi ainihin akan wannan jikan nashi shine fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo muku tarihi a cikin Bukhari inda sahabbai suka taɓa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam da wa kai kama ne sai ce eh, annabi Ibrahim ibrahim da waye kama sun tambaye shi yaya annabi musa yake ya ce ga kama annabi musa annabi isa sai ce ga kamannin shi sai suka ce kai kuma da wa kai kama ai annabi ibrahim da waye kama shi kuma ya kamannin shi yake sai ce duk wanda yake son ya kalli annabi ibrahim to ya kalle ni kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tsar annabi ibrahim ne allah madaukakin sarki ya dawo ya sake ajewa wannan na daga cikin ɗarurukan dalilai da ya sa idan matarka ta haifi ɗa ko bai yi kama da kai ba ko bai yi kira halitta irin ta gidanku ba ba ka da dalilin da za ka yi musu don mutane suna ganganci kan haka wani sahabi mata shi balarabiya shi Balarabi sai mata ta tashi sai ta haifo ɗa bakin fata hankalin shi ya tashi sai ya riko ɗa baki ya to da shi ce manzo Allah ka ga abin da ta haifa sallallahu alaihi wa sallam yake manzo Allah yana bin abubuwa sannu a hankali sai yace saurara kana da raƙuma yace wadanne iri ne sai ce duk jagwaye ne a cikin su ba wani launi sai ce eh akwai baki sai ce ya aka yi bakin raƙumi a cikin jagwaye suwa suka haife shi sai ce su ne sai ce ni kake gani sai ce la'allahu na za a irkan me yiwa ya gaji wani kakan shi ne can ya kiro jijiya yana da kaka bakin fata sai ce la'allahu ka haza na za a irkan kai ma ɗanka haka jama'a kun fahimta a cikin hadisi ka karanta a cikin sharhin ainihin arba'una hadis sharhin hadisi na biyu hadisin ibn mas'ud manzo Allah ce idan miji ya zuba wa matar shi maniyi idan Allah ya nufi wannan maniyi za a haifi ɗa sai wannan ɗa sai wannan maniyi ya tafi ya kewaye dangin tun daga kanta har kan annabi adam sannan mani ya dawo ya sake kewaya kan zuriyar mijin tun daga shi har zuwa kan ainihin annabi adam to garin wannan tafiya ne zai iya ɗauko wani shekaru ɗari biyar da suka wuce kakanka ne eh, ba ka da dalili don wata kabiya ta faru wadda bata kamata ma a yi shakka ba amma saboda mutane suna jiran kaɗan ne manzon Allah sallallahu alaihi sallama zaidu ɗan yaron shi ne bakin fata bawan shi ne sai aka aura wa zaidu mace balarabuwa jar fata sai ta haifi ɗa sai ɗa zo fari to me abin musu in shi balarabiya jar fata uban shi bakin fata dan afirka yanzu in aka samu daja ai sai a ce ya biyo uban in aka samu baki ai uwar in aka samu baki sai a ce ya biyo uban to amma an samu usama sai ya zo jawur mutane aka zo aka duba ya yi to yadda mu alheri to Allah raha Allah raha aka ta tsegumi manzo Allah hankalin shi ya tashi su ba su fito karar sun yi tsegumin da balle manzo Allah ya hukunta su su kuma ba su yi shiru ba wannan ashe akwai wani likita ne kwararre wanda yana da ilimin sanin jin ma'ana sanin ainihin halittu wannan dan wannan ne to su suna ganewa ne ta zanen yatsu zanen tafin hannu zanen ƙafa sai da usama da uban shi zai suna kwance wuri ɗaya a cikin wani mayafi amma ƙafafuwansu sun fito mayafin bai rufe su ba shi mutumin ba kiran shi aka yi ba kawai ya kai gidan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da ya zai gama gana da annabi zai fita sai ya gani da ya duba ƙafafuwan sai ya ce tabbi ja wannan kafa ɗaya dai ita ta haifi ɗaya manzo Allah yake kace ne ce wannan ɗaya uban ɗaya ne ga su alfafa bai da kansu ba ma amma da ya gani kai sai yace ɗaya ita ta haifi ɗaya sai manzo Allah ya shigo in ji Aisha fuskar shi tana sheki saboda kuma Laraba sun yadda da irin waɗannan likitoci wannan likita ya bada recommendation shi kenan don haka sai manzo Allah ya rubuta farin ciki don haka jama'a musun da a musulunci haramun ne sai in kana da dalili kuma wannan musun kaɗai za ka yi shi ne lokacin da ta ɗauki ciki in yana ciki ka ce baka yarda da cikin nan ba naka bane ko kuma tana haihuwar shi sai ka ce ba ɗanka bane amma ka sa mai suna ka siyo kayan suna ka siyo rago bayan ta ɓata maka rai wata ran kowa ɓata maka rai sai ka ce ba ɗanka ba ne malamai suka ce ba za a yi li'ani ba nan bula ba za a yi maka kawai ina fata an gane saboda haka mutane sai a kiyaye don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama jinin annabi ibrahim ne amma ka dubi ikon allah annabi muhammad balarabe ne shi da ƙuraishi larabci yake amma annabi ibrahim kuma bai iya larabci ba bakan ani ne amma ka ya zama jikan shi to anan kuma ne nake nufi a cikin irin yanzu za a iya samun jikokin annabi sallallahu alaihi wa na amma ahlus sunna ba ma musun sharifai za a iya samun sharifi indiya jikan annabi ne za a iya samun sharifi bakin fata za a iya samun sharifi ba sakwace ko ba katsine ko ba zazzage kowane irin kabila za a iya samu amma abin da ake cewa kar kai ba sharifi ba ne kace kai sharifi ma'anar sharifai su ne jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana bukatar aka tambaye ka kai waye ba ka ce ni ne wani kan wani jikan wani a duk salsala ingantacciya ta take har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba saboda neman kuɗi da neman duniya ka zo kawai ka ce kai jikan manzon Allah ne ba sannan in ka ce kai jikan manzon Allah ne wannan baya nuna fa akwai wata doka ta Allah da ba za ka bi ba wannan baya nuna akwai wata doka ta sunna wadda ba za ka bi ba wannan baya nuna za ka rinka cin dukiyar mutane da barna saboda haka jama'an musulmi a kiyaye saboda mutane a kasashen mu suna da'awar walittaka ko sharittaka daga haka sai su ta danyen aikin ka taɓa mutum sai ce shi jikan manzon Allah ne shi kanshi kakanka in ya tabbata kakanka ne Allah madaukakin sarki cewa yake walau takawwala alaina ba'du aqali la akhadna minhu bil yamin ba zai saba Allah Allah yace ba zai kyale shi balle kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a waɗannan jeran giyar ayoyi kamar yadda mun zo tafsiri mu na gaba bayan sallah insha Allah ta'ala za ka ji waɗannan jerin biyar ayoyi kuma suna nuna duk uba na gari ya yi fatan Allah ya kawo zuriyar shi bayan shi waɗanda ba su shiryar da shi duk uba na gari yana fatan bayan mutuwar shi kada ƴaƴan shi su lalace don haka kaga annabi ibrahim yake gwagwarmaya yana addu'a a cikin zuriyar shi a sami bayan allah na gari yake gwagwarmaya a cikin zuriya allah ya tayar da wani da zai ci gaba da shiryar da su duk uba na gari fatan shi kenan domin in ƴaƴanka suka lalace a bayan ka to ba za su tunanin ka ba kai kanka su maka addu'a ya zo cikin hadisin da al abu hurairah ya rawaito cikin sahabbai imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa idza mata ibn adam qata anhu amaluhu illa min salafati ashiya idan dan adam ya mutu to duk wani aiki na shi ya daina samun lada sai dai ayyuka uku sadaqatin jariya sadaka mai gudana ka taba gina masallaci ka taba gina gidan baki ko makaranta ko sadakar alkur'ani ka taɓa zuwa ka haƙa musu rijiya ko famfo ko wani abu wanda laban shi zai ci gaba da gudana to ka yi ƙoƙari kar ka mutu in kaga ana ginin masallaci ka kai ko da bulo ƙwaya goma ne idan kaga ana ginin masallaci in ba za ka taimaka je ka ka ɗauki kwangi ka je ka yi gini da kai lallai ne ka tabbatar cewa ka saka hannu a wannan babban kamfani saboda nan ne inda jami ba zai kai ba jama'a mun fahimta abu ne biyu da zai kawo maka riba bayan ka mutu shi ne wuce aw ilmin yantafa bihi ka karantar da wani ilimi ko ka yaɗa wani ilimi ko ka rubuta wani ilimi ko ka ɗauki nauyin wasu su je su wani ilimi da za a amfana ko bayan ka za ka samu lada an waladin salihin ya da ulahu ko ɗana da ruwan da zai rinka maka addu'a idan mun yi tafsiri na gaba za mu dawo kan wannan matsala a ƙarƙashin inda bayan da Allah ya gama kawo wannan tarihi kaf sai ce yanzu wane ne zai kyamar irin wannan addini na annabi ibrahim ya ce babu wanda zai kyamar wannan addinin sai dai wanda bai san ciwon shi ba sai dai wawa to sa'an nan sai Allah ya ci gaba da bayyana darajojin annabi Ibrahim da kuma cewa annabi Ibrahim da ya zo mutuwa da shi da ainihin jikan shi annabi Yaqub sai da suka yi wasiya akan ƴaƴansu su tsaya akan kalmar shahada da kuma ainihin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka na so a ce bayan ba mun gama tafsirin waɗannan ayoyi jama'a zan taƙaito mana saƙon da wani littafi yake ɗauke da shi mai suna ahwalun nabiyyi fil hajj halawar annabi sallallahu alaihi wa a lokacin aikin hajji irin yadda annabi yake tarbuwar mutane inda yake tausayin mutane inda yake sadaka inda yake wa'azi inda yake karantarwa inda yake sauƙaƙa wa mutane al'amura amma in Allah ya kai mu ainihin wato bayan sallah mun dawo da tafsiri insha Allah ta'ala za mu ainihin zo mu ainihin taƙaita saƙon wannan littafi na malam Faisal Al-Ba'dawi an rubuto tambayoyi gaskiya sun fi guda ɗari wane mutum amma saboda karatu ya karatu gaba ɗaya an jima mun gona ainihin amsa tambayoyi in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah za mu ainihin amsa waɗannan tambayoyi baki ɗayansu sai dai wadda mu gabata da ma'ana ko kuma wadda aka yi ta aka gama na biyu muna fatan a yi mana haƙuri sha Allah amma akwai wata buƙata kwaya ɗaya da wata baiwar Allah ta rubuto ita kaɗai zan ba da ansa ita ma a taƙaice ƙwarai da gaske ta kawo kukan cewa babu shakka ita da mai gidanta sun samu kansu a halin talauci da halin rashi kuma suna buƙatar su sanya ɗayansu a makarantar nan tamu amma a biya gagara to tana roƙon wacce hanya za a yi wannan buƙatar da yawancin jama'a suna da ita sai dai ita Allah ya sa ta yi magana ne sannan mutane ba a garin nan ba har a wasu gaburka a taƙaicen taƙaita jama'a makarantu a iya sani na kashe uku ne akwai makarantar gwamnati akwai makarantar makaranta ta ƙungiya akwai kuma makaranta mai zaman kanta makarantar gwamnati ita ce gwamnati ta kan gina ta sa kuɗi kaɗan ko kuma kyauta makarantar ƙungiya ita ce ƙungiyoyi na addini sukan ainihin nemi taimako ko ƙungiyoyin sa kai sukan nemi ainihin taimako su gina makaranta su ma sai su rinka karantarwa kyauta kuma suna sanya kuɗi wani lokacin yan kaɗan sai kuma makaranta wadda take ainihin private wato makaranta mai zaman kanta ita kuma masu ita suna da bambancin manufofi ko dai su yi ta saboda manufa ta yada manufarsu amma za su sa kuɗi ko kuma su yi ta saboda manufa ta ainihin samun kuɗi kuma za su sa kuɗi. gaskiyar lamarin jama'a a lokacin da nake a ina fatan jama'a su yi haƙuri da wannan maganar ne ruwa ba da daɗi sanda nake zaune a lokacin ne na yi hukuro zan gina musu makaranta irin yadda ka ga plan ɗin nan kuma zan gina makarantar ne ta zama kyauta ba za a karɓi ko kwabo ba a duk wanda zai karatu a makarantar haka na yunkuro sai dai aka yi ta samun rashin fahimta saboda ni ɗansu ne na taso a cikinsu kuma ni ɗan talaka ne gaba da baya tun da nake gidanmu ba wanda ya taɓa samun kuɗi tun da nake a gidanmu ba wanda ya taɓa zuwa aikin hajji a tarihin da sai mutum ɗaya saboda haka talakawa ne mai fitik to a wannan lokacin Allah ya azurta ni da kuɗi masu yawa su ba su sani ba saboda na yi maintenance status dina na ustazu Tun a lokacin ni multimilliya ne amma ba su sani ba saboda suna gani na da bagaggen wando sun sanna a lokacin da nake kema sun sanna a lokacin da nake zuwa makaranta a kafa an kai lokacin da na yi kuɗi kuɗi sun wuce tunaninsu ba su sani ba sai da haka na yunkuri zan sai fili wallahi dattijan ma ba zai uwa ta yi na faɗi wannan a karatun in sura bara ya kira sunan uwa ta yake yaushe wanke ta haifi ɗan da zai iya siyan filin shi a lokacin kuma ni ina da kuɗi kuɗin da hashi aka ɗaba shi zan iya siyo wallahi wallahi amma a lokacin ka gani ina nan na yawo da kana na talaka ba abin da ya shafe ni kuma a lokacin ba ni da mota tsohon mashin nake hawa tsabar ustazancin ne da kuma boko ya buga ni saboda haka aka sake yunkuri jama'a wannan ya faru wajen 94 aka zo wajen 96 haka wallahi jama'a lokacin na duro garin ne da kuɗi a gane masgo zan sai wani fili wanda tun ina yaro muke wasan ƙasa a wurin ina gaya wa abokaina tun muna ƙanana ana cewa in na girma zan sai filin nan in gina makaranta na iya tuna wannan magana bana mantawa sai suna cewa kai din zaka iya sayan wannan sai in ce bari ku da na girma wallahi jama'a ina port na samu kuɗi miliyoyin kuɗi kawai sai wannan tunanin ya faɗo mu sai na zubo kuɗin da na san cewa za su sai filin su gina shi sai na zubo su a jaka na toyo garin nan na zo nan ma suka yi dama da hagu suka yi dama da hagu a lokacin ne suna tunanin zan yi wani abu ne wanda zai bani daraja ba su san tunani na irin na yan boko ba ne wallahi ban taɓa tunanin zan yi gida in zauna a muciya ba balle har in na gina makaranta in tunanin makaranta ta ce na yi nufin an yi ta ne za a sa mata kawai makarantar mutanen muciya ko kaɗan ba ta da alaƙa da ni to a wannan lokaci dai aka yi ruwa aka yi tsaki aka ga cewa mai filin wani dattijo ne yana nan ina jin a marmara a najinawan mai taba aka je aka zuga shi cewa ya ninka kuɗi ninkin ba ninki shi kenan muka haƙura to shi kenan jama'a na sake yunƙuri na wuce tunanin mutanen zariya tun ba su sani ba wallahi wannan yana daga abin da na rinka tausaya mutanen zariya na wuce da tunanin su tun na je na yi karatu na boko na yi zurfi ba su sani ba na je na yi aiki na samu kuɗi da yawa ba sani ba amma saboda ana jin ina wa'azi sai suke ɗaukan talaka ne wannan wannan kaza ne wannan kaza ne don haka sai na rinka tausaya musu sai don haka sai zama adadin waɗanda suka rinka cin moriya ta a wajen zariya su suka fi yawa na iya tuna wani lokaci da na ɗauki wani siriki na na kai shi har presidency aka ba shi aiki rana aka aka ba shi babbar kujera ya da kai tsaye wuce ɗakin ta, ina ce mata ina tsammanin ke kanki baki san abin da kika haifa ba to wannan shine abin da ya faru jama'a na sake yunkuri na uku wanda shine na ƙarshe amma wannan lokacin sai ban yi ni kadai ba sai na kafa kwamiti na maza da mata a cikin ɗaliban makarantata. na ce ku je ku samu wani ya siya mana da filin shi za mu gina musu makaranta ku je ku samu wani za mu sai filin shi za mu gina musu masallaci a anguwan nan don shi kenan suka je suka jure suka abin nan wai su kawai wato tunani irin nasu wai shi waye yaushe ya samu kuɗi ina yawo da Allah ko gida ba da shi ba sun tsabar boko ba ne jama'a dan boko ne ne missionary school ne ina da aƙida da tunani irin na boko shi ya an kai ustazu ne sai kai ta samu na amurde in kai dan boko ne kuma saboda ustazanci sai kai ta samu na amurde Don haka a lokacin ganin ba ni da gida ganin na harama. shi ba wanka har yanzu na ba ni da gida har yanzu ma a gidan haya nake so ba wanka kawai rayuwa ce kowa da style din shi kai na ka na ka style din ina fata an gane saboda haka lokacin muka yi jama'a ni dai ba ma ban sa baki ba ni dai na ce kuɗi suna nan tamba a ajiye ba a banki ba da sun sallama ko ba na garin nan ajiye a ɗiba ga su can ajiye biya su ba a gina musu masallaci da makaranta kuma ƴaƴansu za a ba a hannunsu su ci gaba kawai ni zan tsallake in bar anguwa a GRA na kaddara cewa zan yi gida a rayuwata ban taɓa tunanin zan zauna a muciya ba aka yi haka jama'a diddin suka yi ta kwana-kwana suka yi ta kwana-kwana to shi kenan sai muka rabu da su na hauro anguwan nan ne a matsayin ɗan haya haya na zo na zauna a anguwar na zo na zauna a haya kafin lokaci shi kenan ban taɓa zuwa anguwar nan da tunanin ma zan gina gida ba ban taɓa zuwa anguwar nan da tunanin zan gina makaranta ba ana nan na zo na sai fili ga gida nan yanzu nake ginawa na zo na sai fili ga makaranta nan yanzu nake ginawa to gaskiya makarantar sai ta canza daga yadda take a da zan yi makaranta ne yadda zan mai da ita community wadda zan ajiye wa makarantar hannun jari a manya-manyan kamfanonin man fetur na najeriya wanda nake da su wanda ko mutuwa ne insha allahu ta'ala wannan makaranta za ta rayu sai kawai sai sai gida don ya kama suna ganin wannan din dan gida wancan din shi nan? da na zo ni gina makaranta a nan gaskiya a nan ban gina makarantar islamiyya ba don haka wannan makarantar ba makarantar islamiyya ba ce wannan makarantar ba makarantar gwamnati ba ce wannan makarantar kuma ba makaranta ce ta ƙungiya ba so eh, shi yasa nake wayar da kan mutane su malam musa sahabi a wada su ne ustazai limamai malamai su suka gina makaranta da gudunmawa da taimako da ɗaukar kwangiri makaranta ce a haliya makaranta ce ta addini amma makaranta ta ita makaranta ce private duk abin da ka ji a makarantar nan gaskiya na kuɗi ne ko kaɗan babu kyauta ba kyauta ba ma ragi babu ragi a tsarin makarantar nan wannan ita ce gaskiya abin duk da ka ganin faɗi na kuɗin makaranta a makarantar nan keke da keke gaskiya haka yake amma da a ce na yi waccan makaranta to da shi ne za ta kasance haka to amma wannan dama ta wuce game da ni ko ba za ta dawo ba har abada na haka yanzu nan a wuri na ni har kusa gama wannan makarantar yi wa zuwa baɗiwar haka na zama zan tafi kuma zan fara gina university insha Allah ta'ala yadda kamar yadda baran yi bayani a wurin rufe tafsirin nan zan gina university ita ma university private ce na ɗaya tana da campuses guda biyu campus na ɗaya shine albani university of information and communications technology wannan jami'ar reshen ta kawai za a rinka karatu ne na computer telecommunication da aikin jarida zalla karatun da za a yi kenan sai bangaren alkadi abubakar muhammadu gumi university of islamic law wato zamu jami'a bangare mai suna jami'ar abubakar muhammadu gumi amma zannan shari'a da alƙalanci da islamic studies da arabiya ba a karanta a wurin wannan shi ne plan dina na gaba jama'a insha Allah ta'ala a nan hanyar kaduna ne zan yi insha Allah ta'ala a nan iyakar ƙwayar garin zaria saboda muna son ainihin makarantar ta kasance a cikin ma'ana yankin nan na zaria da ake kira birnin ilimi amma kowane makarantar mai gaskiya ba kyauta ba ce za a yi ta ne private university ce za a yi ta kamar yadda indonesian university ko ci american university take wannan gaskiya abin da na tsara kenan amma kuma daga cikin waɗannan ayyuka na'am idan mun samu kuɗi za mu iya aikin alheri da gwargwadon yadda Allah ya nufa mu ciyar da marayu ko mu yi sadaka ko mu gina masallaci amma duk wanda ya kawo ɗan shi gaskiya makaranta ba kyauta ba ce na ɗaya kenan na biyu da muka zo muka yi wannan makaranta a nan har wa yau suna da yawa mutanen da ke wannan anguwar da ke kewaye da wannan anguwar sai irin wancan tunanin sai ya sake dawo musu wannan malami ne ana ganin wani ne ke ba shi kuɗi ko ya samu kuɗin banza ba haka aka ɗaga fili za a siyar mana madadin a faɗa mana gaskiyar kuɗin filin mu siya misali kamar wannan filin mai filin nan da ya kawo bugu ɗaya kawai ya faɗa min gaskiya don haka kawai nan take na ɗauki kuɗin shi na ba shi. haka wancan filin ba yana na kusa shekara ashirin ina harkar fili a abuja sai na zo zariya da take ƙauye akan abuja ita ce za ka yi min wayo akan fili an fahimta sai a zuwa daga fili za a siyar mana nan miliyan biyu sai a ga ato ah, tunda albani na ce mishi miliyan biyar ya rage in na ga dama zan iya siya saboda capitalism ne jami hujja ne in na siya miliyan biyar ne makarantar a jikin mutane zai kare ba ruwana ba zai shafe ni ba zai shafe ayana ba ina san ku gane wannan yake nan na biyu filin makarantar filin hostel da mu fara gina hostel ba makaranta boarding ce muna ci da yara muna shayar da su muna musu sutura muna kaza muna kaza muna kaza ina ba mu samu waɗannan kuɗin ni a aƙida ta jama'a ban yadda gwamnatin Najeriya ta taimaka mini ba ban yadda gwamnatin jihar Kaduna ta taimaka mini ba ni a aƙida ta ban yadda gwamnatin Saudiya ta taimake ni ba ni ban yadda cewa in zo wurin ɗalibai in ce su tara taimako ba ban yadda da wannan ba ina kyama ni a aƙida ta abin da na yadda shi ne in je in yi kasuwanci ko in yi aikin da Allah ya hore mini a biya ni to ni in kai min haka ko wallahi tallahi ka taimake ni shi yasa wallahi da jihar borno inda nan ne na fara yin aiki tun da allah ya hore min na iya aikin kwamfuta da jihar kebbi har abada ba zan manta da su ba saboda sun taimake ni tsakaninsu da allah shi ne aiki ne aka fitar irin nawa aka kira ni na ɗiba abokan aiki na muka je muka yi aka biya mu haka jihar kebbi ba zan taɓa manta da wannan alherin ba to ni a wuri na kawai hanyar da zaka bi ka taimake ni kenan amma wallahi duk wanda zai ce ya taimake ni ba ta wannan hanyar ba da kuɗi wallahi ko a lahira yake ku dawo da shi ya zo ƙarya iki wallahi ba na shakkar a kai wannan kasar ɗin ko ina ban taɓa karɓar taimakon wani mulki ko ɗan siyasa ko alhajin birni ko wani ba amma wallahi ɗaliban makaranta ta da yake na san iko na ne karkashi na suke idan mutum ya kawo buhu ɗaya buhu ɗari na siminti zan ce Allah ya maka albarka sai in karɓa wannan na san na neman albarka ne shi kan ya yi ba don ya san cewa an gaza ba ya yi ne don yana neman albarka to ba za a hana shi wannan albarka ba amma dai gaskiya ni makaranta private school ne haka a cikin makarantar nan akwai makaranta akwai nazari akwai primary akwai secondary sannan akwai remedials primary da eh, nursery baɗi za a fara 2013 remedials kuwa za a fara ta bana za mu fara remedial studies a nan insha Allah za mu kokarin mu affiliating kanmu da wasu jami'o'i a nan cikin gida da wasu jami'o'i a waje yadda in mutum ne mu ga wace hanya za a samu mishi admission a waɗannan jami'o'i ko a waje amma gaskiya ta kuɗi ce ba praku ba ba ba ta gwamnati ba ce na biyu akwai asibiti a cikin makarantar nan na'am akwai babban asibiti da duk wata na'ura da kake ji ta gwaje-gwaje wallahi al'azim alhamdulillah akwai ta sannan akwai babban gidan karamin eh, gidan rediyo na fm da karamar tashar talbijin wadda ake kira community media duk akwai a cikin wannan ginin da muke yi duk waɗannan abubuwan gaskiya karka taɓa tunanin wannan da yake malami ne mai wa'azi zai yi ne a kawo a wani a sa'a sai an biya kuɗi wani ne mai wa'azi in ka zo asibiti a'a sai ka zo da kuɗi sau da haka ba asibiti ne zai zama irin asibitin da iyawancin namu suka yi saboda allah ana yi kyauta ba ba kuma asibiti ne zai ma irin na shika na gwamnati wanda za ka je a yi maka rage ba asibiti ne gaskiya na kuɗi domin za mu sa ƙwararrun likitoci ne da ƙwararrun masana su za su aiki mu ma mu ɗiba mu biya su na'am kamar makaranta yanzu makaranta haya muke zuwa muna kamawa kafin mu gina hostel duk inda muka zo za mu kama haya jama'a ba a yi mana rage ba a yi mana ɗagin ƙafa ba sani ba sabo ina kuke tunanin za mu samu irin waɗannan kuɗin da za mu biya kuɗin haya dubu ɗari shida a shekara miliyan ɗaya a shekara miliyan biyu a shekara miliyan uku ina za mu samu za mu sai yara katifu filulluka gabaje shimfiɗar gado barguna za mu bai wa yara abinci da safe za mu ba su da rana za mu ba su da daddare za mu raba musu littafan karatu da na rubutu da jakunkuna da safa da takalma da biro da fensir da duk abin da suke bukata idan sai gama karatu ka kowa sai mun ɗauke shi da mota an kai shi har kofar gidan uban shi a garin nan ko kuma a ƙasar nan haka fa muke yi tsakani da Allah idan muka ce za mu wannan kyauta ina za mu samu kuɗi mun ce ba ma karɓar taimako to ina ba mu samu kuɗi kuma ni abin mun yadda zai tabbata idan yanzu ni zan ɗauki kuɗi na in yi ranga na mutu ba shi kenan sai a ce ni ya tsaya da haka ita makarantar ku ji jama'a a iyakacin abin da ni na san nayi na yi sassauci saboda zariya ce gari na ce yanzu haka ina yunkurin nan da bayan sallah zan je in sami fili a abuja wanda zan siya idan na siya a abuja na makaranta irin wannan komai da komai irin haka ne amma za ka ji zan banka kuɗin ninki uku ne ko hudu saboda ba sani ba sabo nan ba rikici an fahimta zama abinda wannan makarantar na services take yi shi ne ga irin ta nan mutanen taki sun zo sun yi a kaduna a kano a ina a ina sun yi nawa ake biya a shekara naira dubu ɗari tara mu kuma sai muka ce a biya dubu ɗari uku amma abubuwan da mu muke yi a nan ko miskala zarratin turkish international ba sa yi yaran nan kusa su yi shiru an fahimta zama ba sa yi ko kaɗan muna karantar da alur'ani da tajwidi lafiyayyen tajwidi mu koya wa haddar ƙur'ani na'am ba mu ce mallan za su iya haddace ƙur'ani ba wanda da girman su aka kawo mana su shekara biyu shekara uku ba su ko gudu sannan makaranta ce ta science muna haddata da su hadisai sannan larabci fikihu da sauran karatuttuka na addinin musulunci sannan muna koya musu pure science sannan muna musu darussa akan ICT yadda yara za su tashi da ilimi na computer da telecommunication na zamani duk waɗannan jama'a in za mu samu kuɗin da za su yi za mu yi jama'a ka ga tun da nake idan ka ji wasu malamai ana karɓo musu ko suna karɓo taimako daga saudiya wallahi ni ban san inda ake zuwa ake karɓowa ba don ba na sha'awa in kari ma nake don ni ban yadda kan aƙida da manhaji da tafarkin da na yadda da shi wani ya canza min don ya gina min masallaci ko makaranta ba sai sa ka ga tsawon shekaru ba ni da kuɗi ba ni da masallaci ba ni da makaranta yanzu ne na samu nake gina abona to ina ginawa ne kawai a bisa aƙida ta da hajjina don haka gaskiyar lamari bawar Allah mu ne muke fatan Allah ya kawo mafita dangane da 'ya'yanki ga duk wanda yake sha'awa shi ma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita amma dai makaranta abin da muka tsara shi ne kun ji irin hidindimin da muke a shekara ana biyan mu naira dubu ɗari uku bayan naira dubu ɗari uku ɗin nan ba abin da ba ka sake bayarwa sai ɗanka ya shiga babban sakandare ss1 sannan ne zamu mu karɓi mora dubu ɗari uku da hamsin saboda practicals mana brotary ni za mu biya yara kuɗin jarabawa tun daga junior waye har senior har F_C_E da ba su har NOC da ba su har JAM da ba su duk abin da yara ba su ne mu biya musu duk a cikin wannan kuɗin wannan ne ita ce matsayar mu ba lallai ne sai kowa ya kawo ɗan shi ba saboda makarantun da gwamnatin tarayya da na jiha suka yi ba duka ya'yan talakawa gwamnati take iya karantarwa ba to me kake tunani mutum kwaya ɗaya zai makaranta da yake kowa zai ce na sa ba zai iya yiwuwa ba jama'a wannan ita ce matsayar mu kuma wannan bayani shine iyakacin bayani tsakani da Allah amma a cikin neman sauki da muke wa talakawa mun nemi 'yan siyasa daga cikin 'yan majalisunku mun nemi babawo mun nemi tije mu zauna da su babawo ya ce ya zo bai same ni ba tije kan bai zo ba sai dai ya turo wakili shi cewa mutane suna son makaranta amma makaranta mu a wurin mu ba makaranta ce ta kyauta ba ga irinta ko za ku iya taimakawa suka ce za su iya taimakawa to muka ce to ga tsari ga tsari ga tsari sai zama ba su iya yin abin da suka yi alkawari ba aka jira su wata ɗaya wata biyu har aka jira su wata na hudu muka kira taro muka ce to mutanen nan ba su cika muku alkawari ba don haka har an ɗauki ɗaliban ruwa wasu suna daga cikin ku dole aka ba su haƙuri cewa 'yan siyasar da suka ce za su su ɗauki nauyin su sun ɗauka ba sannan kuma sharaɗin da muka yi shi ne duk ɗan siyasar da zai kawo mana yaro a nan ya ce zai ɗauki nauyin shi sai dai biya mishi na shekarar farko ta karatu har zuwa ƙarshe saboda dalili ɗaya idan ya fara biya bai cika ba mu kori ba. daga baya yaron zai zai ce an biya mai kuɗin makaranta ko kuma ne kore shi mai an biya mai na shekara ɗaya ne ko biyu na haka duk ɗan siyasa da zai kawo yaro makarantar nan sai dai cake mana kuɗi tun daga na shekara farko har na ƙarshe idan ba haka yadda ba karɓa ba to amma ba bari ku je a wannan lokacin kun sa wannan cewa 'yan siyasa duk ɗan siyasar da ya biya wa mutum goma ni kuma zan ba shi mutum goma to ko da guda ɗaya da su yi na jama'a wannan ita ce matsayin mu to in ya zama yan siyasa da duk wata uku ake ba su naira miliyan ɗari biyar akan constituency allowance su su taimaka ba su taimaka ba to don Allah kowane talaka ya makalkale jikin albani ya ga cewa kamar jirgin ruwan annabi muhammadi ba zai yiwu ba da haka yan uwa na iyaye na talakawa muna muku fatan alheri muna fatan Allah ya rufe asiri amma gaskiya saboda Allah ba za mu iya gina makarantar da za mu ɗauki 'ya'yanku kyauta ba amma dai da gwargwadon abin da muke iya yi na sauƙaƙawa shi ne idan ka zo mun tunje cewa sai kuɗin shekara to in ka ce ba za ka iya biyan na shekara ba mukan ɗaga ƙafa mu karɓi na tams biyu ko kuma na tam ɗaya amma dai gaskiya a ce makaranta kyauta gaskiya ne ban tsara haka ba don ba mu iya ba saboda ba mu ciyar da yaran nan da safe a ciyar da su da daddare a ciyar da su da rana a ba su uniform a ba su kayan wasa a ba su littattafai a ɗauke su a yi zirga-zirga da su sannan yanzu gaba ɗin yaran makarantar fa na mai da su boarding da akwai yan turaru da suke dai yanzu gaba ɗayansu yanzu muna da yaro ɗari biyu da goma sha biyar to yaro ɗari biyu da goma sha biyar gari wa waye ba ko ko muke ba su wafa indomi ake dafa musu da abinci mai daɗi su ci da rana a dafa musu taliya ko a yi musu doya soyayya ko a yi musu kaza da daddare kaza ga ti ga kaza ga kaza ga kaza ga matsala asibiti yaron ka ko operation ne mu za mu mishi ko mu za a yi mishi aikin asibiti mu za mu mishi duk wata wahala mu za mu to tsakani da Allah ba zai yi a kyauta ba saboda in mun yi a kyauta daga baya ba mu zo mu rukushe shi yasa gaskiya muna bai wa iyayenmu da ƴan uwanmu talakawa haƙuri sannan kuma masu ƙarfi sun su ainihin zage domin su ga wace hanya za su iya zuwa su taimaka na'am kenan yanzu mun fara ishara da za a samu wata gwamnati ta ce za ta ɗibi 'ya'yan talakawa ta iya ɗaukar nauyinsu ashe mu ma ba mu iya yin gudunmawa a nan na'am ba za a samu wani mai kuɗi ya zai ce zai ɗibi wasu 'ya'yan talakawa ba mu ma za mu iya yin taimako a nan to amma gaskiya haka fudda ba zai yi ba gaskiya jama'a amma makaranta private ce amma da yake mu masu ahli sunna ne mu ahli sunna ne masu da'awa ne shi yasa sai muka ware a cikin makaranta ɗakin taro irin wannan yanzu wannan da muke zaune kamar da muka ce azuzuwa ne nan da wata ɗaya ko biyu ba mu je mu fasa shi ya zama aji asalin inda ba a rinka wannan karatu yana sama har na ɗaya yana nan babban ɗakin taro ya fi wannan girma ya fi wannan faɗi to nan ne za a rinka to nan ne kawai muka ware fi sabilin lahi ka zo ka ji wa'azi ka ji tafsiri ka ji hadisi ka ji bulugul baramin duk karatu ka ji kyauta fi sabilin lahi amma bayan nan gaskiya sai an kawo kuɗi insha Allah haka ne saboda haka sai a haƙuri insha Allah amma daga ƙarshe zan yi amfani da wannan damar in ja hankalin ƴan uwana ƴan arewa akan wata magana wadda na yi kwanaki a wurin wa'azi ku daina rena mutum da mujarrabin dan a garin ku yake ku daina rena mutum da mujarrabin dan a cikin ku yake ba ku san menene Allah ya mishi ba ka daina rena mutum don ka gan shi da rigar shi karka mamaki yadda ka ganni na tsari don nan ko ka ce ana tare na injiniyoyi na Najeriya haka nake tafiya da wando na iya kwauri in sa hula ta irin ta ustazai ka ganni ka amma na fara magana ka ka ka tashi kai sai da haka abin da nake cewa eh ko eh, yana daga cikin kuskuren asalin kuskuren da yake cutar da waɗancan iyayen nawa kenan saboda na taso cikin su jama'a na taɓa yin makaranta a kwangwanon saboda talauci tun daga muciya a ƙafa nake tahowa bani da hali duk zariya ban da wanda zai gyara min keke ina da keke lokacin to sai suka amfani da wannan wannan din amma kuskure ne jama'a kuskure ne aka gaya maka waye bige ana cewa yau shi ya fi kowa kuɗi amma yaya ka sa makarantar ne, me ya faru amma kuma ga shi na saboda haka ka daina tunanin haka ka daina rena mutum kawai don ka ga irin rigar da ya sa ko don ka gan shi da gemu ko don ka san ya tashi cikin kuɗan talaka ne abin da ya cutar da ƙuran shawa kenan suka koma suna cewa yatimu abu talibin marayan gidan abu talib shi Allah zai aiko amma shi Allah ya nufa saboda haka abin da kai ci jama'a ba ina fariya da na ba yanzu na kai wani matsayi wanda yake waɗanda ke tahowa daga nesa su zo su ci moriya fa ɗan nesa ne shi wannan dan gwari sai ce kar Allah shi din ne eh kan ba kowa bane an gina zai zama na hausin mai keke na yawo amma kuma sai ka ji wani ya to daga Abuja sai ka ji wani ya to daga Port sai ka ji gashi nan daga jami'ar islamiyya daga madina sai a turo wani a ce da allah ana so ka duba mishi tesis daga dan university sai a ce da allah ana so ka taimakawa ne amma kuma kana nan a zaro wani yana kallon banzanka wai dalili don kuna tare wannan yana daga cikin kuskure ina fatan mutanen mu su kokarin gyarawa muna addu'a allah ya albarkaci garin zaruwa allah ya albarkace mu gaba daya al'ummar zaruwa allah ya zuba musu albarka kasuwannin zaruwa allah ya albarkace su yan kasuwa ma'aikatan gwamnati matan aure yan makaranta sarakuna hakimai daga tai masu anguwanni limamai duk Allah zuba kowa albarka a ƙasar Zaria da sauran ƙasashen musulmi duk wani tashin hankali Allah ya tsare ƙasar mu da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya mana albarkar ruwan sama iska da guguwa da hadari da tsawa Allah ya tsare mu daga sharrorin Allah ya tsare mu daga sharrin barayi da yan fashi da duk wasu yan ta'adda Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da Najeriya lafiya ya Allah muna ka dangi girman alkur'anin da ka saukawa da annabinka shekara ashirin da uku ya allah don girman alkur'anin ka da ka sauka a cikin daren lailatul qadar daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya bautul izza allah maɗaukakin sarki ka sauƙaƙe wa najeriya shugabanni nagari masu adalci da tausayin talakawa allah ka sa talakawan najeriya su zama masu ɗa'a da biyayya da neman zaman lafiya tsakaninsu da shugabanninsu ya allah ka haɗe kan al'ummar musulmin najeriya a bisa gaskiya da amana da riko da alkur'ani da hadisi Allah ka raba musulmin Najeriya da duk bangarorin duniya daga bala'in fatara da talauci da yunwa da kishirwa ya Allah muna roƙonka don girman alkur'ani Allah madaukakin sarki duk wanda yake neman aure bai samu ba Allah ka bashi ya Allah wanda yake da ƴaƴa yake so ya aurar da su mata ko maza Allah ka sauƙaƙe mishi ya Allah wanda yake talauci ya hana shi cin abinci ko harkar rayuwa Allah ka sauƙaƙe mishi Allah duk wanda yake zaune cikin halin kunci Allah ka yalwata mishi ya Allah ɗan uwanmu da ke kwance a asibitoci ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke kwance a gidaje Allah ka ba su lafiya Allah ka sun rashin lafiya su ta zama kafara gare su ya Allah bayinka da ke cikin kunci da ke cikin 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati 'yan siyasa matan aure Allah ka yaye musu kunci Allah ka haskaka zukatanmu Allah ka wabata mu da dukiyar da zamu wa addini addinin ka mu je mu samu ceto a wurin ka ranar alkiyama ya Allah muna roƙonka dan girman alqur'ani ka ji kan iyayenmu da mu. Allah ka gyara tarbiyar mu ka gyara tarbiyar zuriyar mu Allah ka gyara tarbiyar kasar mu Najeriya Allah madaukakin sarki ɗan kasuwan da ke kasar mu Allah ka albarkace su kasar mu ta haɓaka ya Allah duk wanda ya fushi ya ɗauki makami Allah ka hutar da zuciyar shi ƙasa ta zauna lafiya ya Allah duk waɗanda suka zalunci Allah ya sa su tuba daga zalunci ƙasa ƙasa ta zauna lafiya Allah muna roƙonka don girman alƙur'ani don ɗaukaka sunayenka da siffofinka masu tsarki Allah ka amsa waɗannan addu'o'in nan ya Allah addu'o'i da malamai suka yi wa ƙasa da al'umma da dukiya da rayuwa a waɗannan wata mai albarka na wurin tafsiri Allah ka amsa addu'o'i da bayan Allah suke ta yi a sallolin tarawih da tahajjud Allah ka amsa addu'o'in da matan aure suke ta yi a ɗakin su Allah ka amsa amsa mana Allah karka dube mu da zunuban mu Allah ka dube mu a matsayin bayan ka kaskantattu waɗanda mu ba bakin ko baka gafarta mana Allah ka karba mana Allahumma inna natawassalu ilayka bi annaka Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم هذه أيدينا إليك متضرعين متخاشعين اللهم لا تردها إلينا صفرا اللهم لا تردها إلينا خائبا اللهم إنا نتوسل إليك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد اللهم يا عزيز يا حي يا قيوم اللهم يا عزيز يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اللهم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجماعه المسلمين اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين الذين سبقونا بالايمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بأنك الله الأحد الصمد توسلنا إليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نتوسل إليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نتوسل إليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اللهم غسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم غفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك